bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari wannan shine shirinmu kashi na 62 a yau 21 ga watan sha'aban hijira 1447 wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2026 sunana injiniya abdullahi adam musa kuma wannan shirya yana zuwa muku kai tsaye daga al'ansar studio da ke sharaɗa phase 2 kano kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor Abdullahi usman umar gadon ɗaya muna yi wa malam barka da zuwa ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa menene hukuncin sallan mazan da suke yi aiki ba sa jam'i sai dai su yi a wajen aikinsu idan sun gama su hada duka kamar masu gini da sauransu da suke haɗe sallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa alal zalimi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 ya kuma haɗa mu a wannan majalisi mai albarka na mako-mako da muke yi a cikin dare don amsa tambayoyin 'yan uwa da kuma ba da shawarwari ga ma'aurata don inganta rayuwa ta aure da kuma ainihin wato samar da zaman lafiya a cikin a tsakanin iyalai a yau shi ne zaman mu na 66 biyu a cikin wannan zaman makina namu dan uwa yana tambaya dangane da hukuncin wasu ma'aikata da suke da ɗabi'ar ƙin yin sallah a kan lokaci ko ƙin yin sallah a cikin jam'i sai su rinka haɗe sallolin ke ɗaya kama a ce a zahar la'asar su haɗe su har ma da magarba wataƙila a wajen aikinsu kawai to wannan ɗabi'a ce wacce take ba mai kyau ba ɗabi'a ce wacce take mummuna kuma abin ƙi na farko dai sallar jam'i malamai sun yi magana guda uku a kanta malamai sun yi magana guda uku akan sallar jam'i na farko dai sunnatul mu'akkada ita sallar jam'i sallah ce sunna ce mai karfin gaske yana wanda bai sallar jam'i ba ya ba suna mai karfi wasu kuma suka ce ita sallar jam'i fardu kifaya ne kamar yadda ke a masabin shafi'iyya farilla ce idan kama bihi ba'd sakata anil baqin a mazhabar shafi'iyya idan wasu al'umma suka tsayu da sallar jam'i wasu ba su yi ba to waɗanda suka tsayu din sun ɗauke musu wasu kuma suka ce a wato sharɗin neman da sihatis sala kamar yadda ya zo a mazhabar zahiriya kenan sharaɗi ne sallah ma Allah bai zai karɓe ta ba in ba an yi ta a cikin jam'i ba wannan ra'ayi ne na su ibn hazm az-zahiri wasu kuma suka ce farilla ne dai akan kowa da kowa ya je jam'i to akwai dalilai da yawa kowanne da dalilansu da suka kafa hujja da shi dangane da ainihin wato kulawa da sallar jam'i zance mafi inganci cikin wannan saɓani ba fada da zance za mu yi ba sallar jam'i wajibi ne in dai akwai dama akwai iko to a je a halarci sallar jam'i bai halatta a hada salloli ba haka kurin ba ta dalilin tafiya ba a tafiyan ma ba ko sallah ake haɗawa ba sai wacce take an mata yan uwa kamar a zahar da la'asar kamar magariba da isha'i amma ma'aikaci saboda aikin kamfani ko aikin gwamnati ya je haɗa zahar da la'asar da magariba wannan laye jus kuma ba ma akan tafiya ba sai in mutum matafiyi ne shine zai iya haɗa sallah a zahar da la'asar sannan kuma magarba da isha'i don haka waɗannan mutane za a ce suna yin sallah ne ba a kan lokaci ba duk wanda ya sallah ba a kan lokaci ba to Allah bai zai karɓi sallarsa ba kamar yanzu wanda ya zo yi magariba a lokacin la'asar ko kuma mutum ya ƙi yin sallar ma gaba ɗaya ta fita daga cikin lokacin ta gaba ɗaya sai lokacin da ya ga dama yi wasu malamai suka ce ko ya yi ma Allah bai zai karɓa ba da haka haramun ne wannan aiki nasu kuma laifi ne a wajen Allah don ma'aikacin da yake zuwa yana haɗa salloli a wajen aiki ba ta dalilin tafiya ba yana aikata haram yana aikata laifi ya kamata ya tuba ya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ga laifin kin zuwa jam'i ga laifin haɗa sallah kuma a wuri guda wallahu alam nan Allah saka da alkaito kamar dai in a wajen suke za su iya haɗewa yawa idan a ma'aikata guda ɗaya suke ba za su iya haɗewa ba za su iya jami'i za su iya jami'i ya eh, kware kuwa don ma'aikata masu gini haka eh, idan suna da yawa suna da yawa kuma suna da wuri da za su iya haɗuwa su jami'i za su iya haɗuwa su jami'i hmm. musamman idan masallacin yana nesa da su hmm. ba a kusa da su yake ba hmm. Allahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai menene hukuncin sallah a cikin masallacin da a tsakiyar shi aka sa aka gina sokawe kenan a tsakiyar masallacin sai aka yi masallaci to asali dai ana yin sallah ne a wuri dahiri wuri mai tsarki ba wuri wanda yake majalisa ba to amma akan ce da wuri na jasa ne idan an gane jasar zahiri ta bayyana yanzu nan gurin da muke zaune muke karatun nan ba mamaki ƙasa toilet ne mm. ba za a ce ba za a yi sallah anan ba da ka najasar da ba a ganta ba kuma an samu ha'il an samu shamaki an samu demarcation akwai wani abu tsakanin da najasar da inda mutum zai sallar wannan babu laifi don an yi sallah kai wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa ciki ne da ita tana yawan yawu tana yawan tara yawu a baki yana damunta sosai to amma idan ta saka ararrabi a cikin bakin sai wannan yawon ya ɗauke ta ce idan ta cire wannan arrabin jikinta har kasarwa take yi so shi ne take cewa yanzu ga azumi ya taho shine take tambaya shi idan ta sa wannan arrabin tana azumi ba laifi a da laifi matukar duk mutumin da ya ɗauki wani abu mai ɗanɗano ya sa a bakinsa kuma aka sa cikin yawo kaga ai za a ji ɗanɗano kuma za a haɗe mm. wannan zai iya karya azumi bai halatta ba ta sa wani abu a bakinta ko musamman abin wannan abin da yake yana da wato ɗanɗano rarrabi kuma yana da ɗanɗano abu na biyu kai ko da ma roba mutum zai sa a bakin sai ta tattauna roban nan da ba ta da test eh. ba ɗanɗano amma tana haɗa yawo hmm. to malamai sun ce haram ne mutum yana azumi ya yi wani abin da zai rinka haɗa yawo a bakinsa yana haɗewa to yanzu wannan matar to ba ta da lafiya kenan tana da larura tana cikin laulayi yauwa to amma laulayinta na zubar da yawu ne ko mm-hmm. to shi zubar da yawu ai baya kare azumi mm-hmm. dan mutum ya ta tofar da yawu ya tofar da yawu azumin su bai kare ba sai dai in ila tofar da yawun zai galabatar da ita ta zubar da duk wanda ke jikin ta wataƙila ta suma ko kuma ta gagara yin azumi kamar ta ce ita karkarwa ma wai take inda ta cire wannan arzikin a bakin to kaga ba ta da lafiya hmm. sai ta haƙura da yin azumin tunda tana da laulayi ta ci ta sha tana da uzuri bayan ta haihu lafiya sai ta rama wannan azumin shikenan nan Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba suke cewa wai menene hukuncin samo mutum ofa ta aikin gwamnati yana cin albashi amma baya fita aikin wai sai dai idan za a yi verification za a yi tantance ma'aikatan haka shine kawai yake zuwa to tambayar tana dauke da abu guda biyu mm. ga wanda ya samo aikin da wanda aka samu aikin mm. inda dan ce samo wa mutum aikin gwamnati mm. na farko dai a samu wa mutum aikin gwamnati a je ya yi wannan taimako ne agaji ne ka samu wa dan uwanka kai masa hanyar alheri hanyar da zai samu abin da zai ce shi wannan abu ne mai kyau wannan ne alal birri wa takawa taimakon juna ne akan yin Allah da'a da kuma jin tsoron Allah wannan abun ayaba mutum ne ya sama mutum ainihin aiki to kuma baya cikin sharadi malam dan mutum ya sama ma aiki kuma shi ina ruwansa da kaji ko baka je ba sama maka aiki daban zuwanka aiki daban kenan wanda ya samo aikin yayi yi aikin lada aikin alheri ya gama yanzu laifi yana kan wanda ya ƙi zuwa aikin ne hmm. wanda aka sama masa aikin ya ƙi zuwa to wannan shi ne ya laifi kuma za ta iya kai shi ga cin haram to amma akwai ma'aikatan da ɗabi'un ma'aikatun ne haka suke daman an riga an sani ba ma aibo bane dan mutum baya zuwa akwai ma'aikatan da sai shugaban ma'aikatan ya yi kira ce to a fito ba <laughs> yau akwai aikin da za a yi hmm. akwai ma'aikatan da shugaban yake sa halewa ce jama'a ba hikunta ta wahala kuna zuwa ba don ba abin da za mu yi me ya sababi wataƙila laifin daga gwamnati ne bata tanadan musu wadatattun kayan aikin da za su yi a ma'aikatar ba amma kuma ita gwamnati ta ba da albashi ma'ana tana ta bayar da albashi kuma ta san ba a yin aikin to kaga anan babu laifin ma'aikata tunda kayan aikin da za su yi babu kuma ita gwamnatin ta san ba a yi bal ma watakila shugaban ma'aikatan shi kansa ma baya zama sai ƙarshen wata yake zuwa idan an saki salari ya zo ya ɗanyi muzuransa akan teburi a dan zauna a sha shayi a ci balangu da yamma a dan gaggaisa a zumunci shi kenan wannan ɗabi'ar ma'aikatan haka take shugaban masu aikin shi ɗin ma haka yake kuma ba a ɗauki wannan abun laifi ba dan ba a zo ba to wannan babu laifi idan mutum bai je ba amma shi ma ɗin da in mutum zai dogon zango to ya kamata ya nemi izinin shugabansa to amma idan ba ɗabi'ar wurin aikin ɗabi'ar wurin aikin ba haka yake ba haka kawai mutum ya ga dama yake kin zuwa ta wannan ya aikata haramun kuma ya aikata laifi ba a fashi a wurin aiki sai da izinin mai gida amma shi shugaba yana da salahiyar da zai iya baka dama kai fashin kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu tunda shine almas'ulul awwal idan shugaba bai baka dama bai baka izini ba baka da yancin da zaka ki zuwa aiki kuma kana karban albashin wannan ɗabi'a ta ƙin zuwa aiki musamman a wasu ma'aikatan da akwai abin da za a yi amma ake ƙin zuwa wannan haramun ne ba daidai ba ne kuma kuskure ne muna fatan gwamnati da kuma ta lura da irin waɗannan ma'aikatu ta yarwatar da su da kayayyakin da za su yi aiki wa ƙasa a sa kowa ya rika zuwa don kada mutum ya fada cikin shuba ta zuwa ya je ci albashin da bai halatta ya ci shi ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta mutumin kirki ne ga addini amma idan ya yi fushi ba abin da ba zai iya faɗa ba kuma daga baya zo yana ba da haƙuri eh, shi ne take so malam wai don allah wacce addu'a zai bata wacce za ta dinga yi ko da mijin ya yi fushi ba za ta ji haushi ba duk maganar da zai faɗa to na farko dai muna miki addu'a allah ƙara miki ƙaunar mijinki da sansa duk da kin yabe shi kin ce mutumin kirki ne kuma mai addini ne amma kuma wannan ɗabi'a tasa ta saba wa ɗabi'ar mutanen kirki kuma ɗabi'ar masu addini duk da ko da mutumin kirki ne yana iya yin fushi to amma mutum ya fushi ya kamata in mai addini ne ya zama yana da control linzami a bakinsa wai mutum ya wayi gari kawai in ya fushi zai ta faɗin abin da ga dama bai yi a shan ya tsinuwa ya la'anta ya ta faɗin maganganu kuma daga baya zuwa ce mai addini ba ne ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ah, kuma ya saba wa ɗabi'ar mutanen kirki ɗayan biyu lalle mai gidan nan naki ko dai yana da shafan aljanu a ba shi shawara ya je nemo maganin shaidanu da aljanu ko kuma tukila yana da hali mara kyau shaidan yana ta tasarrufi da shi baya askar masu kyau ya yawaita karatun ƙur'ani ya yawaita ainihin wato zikiri yana taimakawa wajen rage irin wannan mummunan abin kuma a bashi azkar na safe azkar na yamma ya yawaita yi watakila wannan zai zama sababi na samun warakarsa amma gaskiya duk mutumin da in ya zo ya fushi yana shiga ikhlaq kwakwalwarsa ta rufe ta ɗinke ga baki ɗaya rasa mai ma yake faɗa ya ta faɗin abubuwa na ya zamanto faɗin faɗin wato a faɗin maganganunsa babu ba linzami to wannan gaskiya akwai haɗari a cikin mu'amala da shi amma dai ki ci gaba da yi mai addu'a kuma ki ba shawara ya nemi malaman addini za su ba shi zikirai da addu'o'i da zai samu waraka insha Allah na'am Allah ya saka da alheri tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta mutum ya sha maganin da zai tsayar masa da jinin al'ada saboda ya samu yin ibadar watan Ramadan cikakke ya cika azumi kenan malamai sun bayar da fatawa Allah ya musu rahama daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Ibn Salih salihul usaimin allah masa rahama allah ya ji kansa ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na kasar saudiya masu ba da fatawa da karantarwa cewa ya halatta mace ta sha ƙwayoyi na tsayar da jinin al'ada don ta samu damar yin azumin ramadana cikakke ya halatta kuma mace ta sha ƙwayoyi na dakatar da jinin al'ada don ta yi umra ko don ta yi aikin hajji duka wannan idan har akwai ƙwayar magani da za a sha a dakatar da al'ada a samu a yi umra a gama a je gida a dakatar da al'ada a samu a aikin hajji a gama a dakatar da al'ada a samu a yi ramadana gaba ɗaya wannan babu laifi in an sha wannan kwaya don a samu wannan biyan bukata amma suka ce da sharaɗin idan likita ne ya ba da dama a sha kuma ba zai cutar da mutum ba don haka karki je ki sha kwayan sai kin nemi shawarar likita don idan zai cutar da ke to addinin musulunci baya ba mutum dama ya je sha abin da zai cutar da gangan jikinsa ko lafiyar wallahu alam na'am Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa tana da karamin ciki idan ta sha azumi ramuwa za ta ko ciyarwa to lokaci ya dai suna ta maimaitawa wato kullum abin da muka sha faɗa muna maimaitawa waɗanda shari'a ta ba su dama su ciyar su sha azumi su ciyar su ne mutane kamar haka mutumin da yake bai da lafiya da wumamman rashin lafiya da ba a san ranar warkewan ciwon ba kamar mai ciwon alsa da ba a san ranar warkewan ba ko mai wani mummunan ciwo ciwon suga mai tsanani da yake sa shi shan ruwa ko yana yawan shan magani kowane ciwo dai wanda yake ba a san ranar warkewarsa ba kuma yana bukatar shan magani akai-akai ko yana bukatar cin abinci akai-akai to wannan azumi ya faɗi a kansa zai ci abincinsa amma zai ciyar kullum zai ciyar da abincin da zai ishi wato mutum ɗaya a yini guda ɗaya na biyu shine tsoho dattijo mai shekaru da yawa wanda ya galabai ta ya gajiya wanda bai da ƙarfin jikin da zai iya jure yunwa tun daga asuba ya zuwa faɗuwar rana wannan kawai a bashi abincinsa da safe da rana da dare sannan kuma a ciyar masa kullum ko in yana da kuɗi ya ciyar wannan su ne aka ce su ciyar waɗanda suke cewa mace mai shayarwa da mace mai ciki ba da sunan shi za su sha azumi su ciyar wai sun sa su ne wai a layin marasa lafiya amma mai shayarwa ai ba marar lafiya ba ne mai ciki ma ba marar lafiya ba ne mai wani larura ne na wani lokaci kayyadacce ya kasance mafi inganci macen da take da juna biyu take jin tsoron ɗanta zai cutu in ta yi azumi to za ta sha azumi amma za ta rama ne bayan sallah ko bayan ta haihu haka macen da take da ciki ƙaramin ciki ko babban ciki tana jin tsoron galabaita ko ɗanta ya galabaita idan ta yi azumi za ta ci abinci ita ma ko tana jiwa kanta ko tana jiwa ɗanta za ta sha azumi sannan a bayan ta haihu sai ta rama azumi don haka ramawa za ki yi ba ciyarwa za ki yi ba ku ta turo mana tambaya nan ko sau dubu ne haka za mu biya <laughs> na'am malam Allah ya saka da alkhairi wannan ma dai akan azumin ne tace ana bin ta azumi kusan guda arba'in na shekara kusan uku ne ta ina ga wanda ta sha tace sakamakon ulsa da take damunta to ta ce an mata aure tuntuni shekara bakwai kenan wai duk haihuwa da za ta yi sai an yi mata cs ulcer tata ta zo ta yi ta karuwa yanzu ma haka tana da ciki wata hudu ta ce wai wallahi ba za ta iya yin azumin nan ba to mai gidanta kuma ta ce ya ciyar mata yaƙi ta ce kuma yana da hali harabin buhun shinkafa yake yi Shi ne ta ce za ta iya ɗiban ta ciyar ba tare da ya sani ba to na farko dai tun da tana da larura ta ciwon ulsa da wammiya za ta iya ciyarwa kenan ka ga wannan ta shiga masu eh. su sha azumi su ciyar an tabbatar an tabbatar abu na biyu shine ciyar miki da abincin ki da baki azumi wannan ibada ce da ta shafe ke ba ciyar da ke wani an gane kuwa mm. shin abincin kanta ita mm. wannan hakkin mijinta ne ya ciyar da ita saboda ita za ta ci Eh, amma yanzu azumi kaga ai ba a ce mijinta ne zai mata azumi ba tunda ibada ne tunda ibada ne da shafi kanta kenan ke ne ki nemo abin da zaki ciyar kamar layya ne mace tana zargin mijinta bai mata layya ba kamar yadda matan mu yanzu suke zama turin mace sai ta miƙe kafa kawai ita ba tana sayan gulagulai tana koyewa tana sayan babur a daidai sahu ana mata tana yanka eh, lesi lesi da shaddodi masu bala'in tsada amma ko ba ta ce ragon layya ba kawai ta sake wai mijinta ne zai sai mata to mijin yana miki nafila ne mijin ki zai je miki aikin hajji ne ibada ce taki da ta shafe ki da ki nemi kudin ki ki amma idan mijinki ya kyautata miki ya baki kuɗi ki layya ya kyauta ko ya sa ki cikin gama gari kuka yi layya shi ma kyauta amma kyanta ki tanadi kuɗin ragon ki ki yanka da kanki wannan shine fa cewa, ke ma ki shiga layin waɗanda suka zubar da jini Allah zai ba su lada to haka abin da ya shafi ciyarwa na azumi wannan azumin ibadar da ta shafi ki ne ke a karan kanki idan mijinki ya ciyar da ke ya kyautata idan bai ciyar da ke ba ya kuma je ya ba wasu a waje to ya munana saboda manzo Allah ce khairu sadaqati an zahari zinan mafi alherin sadaka shine gida ya wadatu sannan ka mika wani to a nan gurin tunda ba hakkinsa ne na dole ba da halatta ki saci kayan su ki ciyar da kai ke ciyarwa ba sai dai kawai ki ɗauka bayan kin ciyar din sai ki ce mai gida sadakar da kake bayarwa ni na karɓi sadakar don ni ma ina cikin maciya sadaka ɗauki ki amfani da shi amma daga baya ki masa bayani in ya miki Allah ya sako mata kya je ki nemo ki biya shi in kuma ya ta zage zage ya faɗa da shi kenan ki ba shi hakuri da ki zauna baki biya ba wanda ki ɗauka amma in kin ɗauka fa ki mai bayani amma da za ki je ki nemo naki na karan kanki shi fi miki alheri kuma gaskiya mijinki ba Allah bai zai kama shi wajen bin ciyar miki abincin azumin da kika sha ba saboda ibada ce da ta shafe ki ke a karan kanki wallahu alam nan Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana sai da kayayyaki amma akwai masu tsada wanda ba ta iya kawo su gida amma ana kasawa a shagon tun da shagon su ne ta ce idan mutum ya ce zai siya siya da ko masa tun an ɗauko kuma sautari sai ya bar mutum da kayan to haka sai ta sa take barin mutum sai ya sa kuɗin kayan sannan a ɗauko masa sai a ce mai shagon ya ajiye su ta take tambaya matsayin irin wannan cinikin kamar ya ɗauko masa a ce mai shagon ya ajiye misali ba ta kawo kayan gida mm-hmm. su waɗannan masu tsajar saboda in an kawo ɗin sai a bar mutum ba a siya ba sai ya zama to sai mutum ya sa kuɗinsa ita kuma sai ta yi wa maybe wanda yake shagon kamfani da eh, eh shago ta ce ita sai ta ce a ajiye mata kayan kenan sai a kawo mata sannan ta bawa mutum ma'ana dai sanda take sayar da kayan ba sa hannunta to ai nata ne a shagon su ne ta ce eh. ba komai wannan ya halatta mutumin da yake da shago yake mu'amala da shago har yana da iko da shagon tunda har in an siya din zai ce a kawo kuma kuɗi yana hannunta da haka wannan ya halatta ba laifi ne wallahu alam na'am Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa mace ɗana azumi sai ta sha azumi guda biyar a rana na shida ta yi wanka sai ta ci gaba da azumi bayan rana ta fito sai ta ga jini kaɗan a wannan ɗinta a kanta to bayan shi kuma bai sake fitowa ba shine kake tambaya ya azumin ta yana nan ko ya kare azumi ya kare jini ko digo ɗaya ne in yazo in dai in dai a cikin ramadana ne kuma in wannan jini dai jini ne na al'ada ko digo ɗaya ne ya kare azumi Allah ya ba da lada sai ki kame ki kar ki ci gaba da yin cin abinci duk wanda a a jini ya ya ya ya za ya ci gaba da cin abinci sauri tunda ta ɗau azumin ne ya karye kenan za ta ci gaba da cin abinci amma a ɓoye ba a bayyana ba amma abin da nake so na ce kamar mace tana cikin al'ada kurin karfe sha biyu sai ta je ban ɗaki ta ga alamar jini ya ɗauke karkaf amma ita da asuba mata ta shigo ko sallah ba ta yi ba ta ɗauki azumi ba amma sai da ta zo ban ɗaki ta shiga ta ga alamar jinin ta fa ya ɗauke kuma sha biyu ya ɗauke to aiki ya same ta ba za ta sake cin abinci ba daga sha biyun nan ba ta azumi amma ba ci abinci ba haka malamin fiƙe suka ce Allah musu rahama za ta kame bakinta saboda falalar watan ramadan ina fata ana fahimta hmm. haka matar da ta tsarkaka ana idar da asuba an gama sallah asuba kafin asuba ba ta san ta tsarkaka ba sai bayan asuba to za ta kame bakinta kamar dai mai azumi amma fa ba ta azumi Idan bayan sallah za ta rama guda daya aka hukuncin yake wallahu ta'ala a alam nam Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa shekarar ta goma da aure amma ta ce wai bata taba son mijinta ba ko kaɗan shine take neman shawarar malam ya za ta to irin wannan aure shine kullum abin da muke faɗakar da iyaye ku nesa da yi wa 'ya'yanku auren dole da auren tilas saboda mace wallahi za ta iya shekara ashirin talatin arba'in ma wala ba ta namiji da yawa mata suna faɗa akwai matar da ta ce yau shekarun su kusan ashirin da biyar ƴaƴan sun shiga jami'a har sun aurar da wasu ta ce daidai rana ɗaya ba su taɓa ganin mai gidanta dai tana son ba ta ce wallahi tana zaman haƙuri ne kawai zaman haƙuri ta ce zaman haƙuri ne kawai ranar da mai gidanta da ya mata tilas ubanta da ya mata tilas ya mutu yana mutuwa ina jin ko arba'in bai yi wata ta zo ta miƙa mai gida hannu ta ban takarda ya ce hajiya bayan dogon wannan tafiya ta ce gaban takarda ta iya tsawon shekarun nan na zauna a gidan nan ne ina ladabi wa ubana ba don ina son ka ba zaman lafiyan ka ban takarda ya labarin ya'ya sun shiga ba su ce wannan kuma ka je ka ji da kayanka na samu yanci ta ce daman babana yana raye ne ya zama wajibi in bi umarninsa duka tun da ya mutu bai san ma me ake yi ba zan ɗauki yanci na kenan wannan yana nuna ana iya samun mata ba wasu goyon baya nake ba hmm. ba kuma na yadda ya hakan ba ne ba amma dai iyaye bai kamata su rinka bi su auren tilas irin wannan aure na rashin daɗi ba kai kuma namiji kai nesa da zuwa ka auro matar da tace ba ta son ka auren wahala ne auren matsala ne sauransu to yanzu wannan mata ya za ta yi tsakani da Allah tun da harkin shekara goma ba kya son sa ni kan duk wani wa'azi da nasiha da zan miki ai ya riga ya kare kuma duk wani hakuri kuma kin gama yi yanzu mutumin da ya shekara goma wala ai yayi hakuri mm. ko ta aya da zaka kara mai kuma ga hadisi bayan wannan to kawai ki nemi ya sauke miki kullum ki nemi ya sauke miki kuma in kin nemi ya sauke miki ba laifi ne ki kai ba tunda ba kya son sa ita kuma soyayya ba iya sa mutum ita a dole a cikin zuciya sannan kuma auren ba dole ba ne ba tilas ne sai kin je kin zauna da wanda ba kya so ba Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita amma dai ki auna ki duba in zai yi in ba zai yi ba kuma ki ci gaba da hakuri insha Allah hakurin ba zai kashe ki ba wallahi walam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mace ce suna jima'i da mijinta lokacin sauri suna cikin yi sai suka ji kiran sallah ta ce sai maza ya fita su ya yin azuminsu a azuminsu yana nan azuminsu yana nan eh azuminsu yana nan kamar mutum ne yana cikin cin abinci sai ya ji an kira a salatu a wani malamai suka ce za su raba kansu a shi kenan azuminsu yana nan insha Allah tunda ba da gangan suka yi ba na'am Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba mai akwai mai aiki mai tambaya ta gaba take cewa ta yi bakuwa tana sallah sai take kallon yarta wai tana tafa hannunta to bayan idar da sallah sai take tambayar ta me yasa haka me yasa take haka a sallah sai ta ce mata wai malamin islamiyyar su ne ya ce za ka iya yin haka a cikin sallah shine take tambaya mai gaskiyar magana kana sallah kana tafi eh wai yarinya ta take tafawa tana sallah to Allah sauki abin malamin ya ne ba bai halatta ba duk wani motsi da haraka wanda bai zo a cikin aikin sallah ba to bai halatta ba haram ne wasa ne da sallah ya saba wa alladina an salati mukhashi'un wadanda suke masu alasalafin ko fi salati mukhashi'un wadanda suke masu jin tsoron Allah a cikin a sallarsu tafi a sallah wannan aikin yan coci ne a da aka aje a ritsa malamin islamiyyar nan sai ya ba da dalili ki gaya mata idan ta koma garinsu ta koma wajen malamin islamiyyar ta ce malam aya ko hadisi a ina annabi ya ce ana sallah ana tafi kuma ya zama diman da'iman ai mata suna tafi ne a sallah idan liman ya rafkanuwa to shi za su yi tafi a sallah don a sanar da shi amma ya zama a dawwame kar a koya wa yara sallah suna sallah suna tafiya watakila yarinyar yar ta yi kuskuren bayani watakila ko malamin ne ya ɗaya wani karatun na daban ya loda yayan Allah shirya na'am mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin sakawa kaza kajin gidan gona busta a cikin abincin su don su girma wai idan ba su yi girman nan ba su yi katon katon ba a siyan su da daraja to asali du abinci da za a ba wa dabba idan ba cutar da ita yake ba babu laifi a bata a gane ka'idar shi ne cutarwa da abinda za ka ba wa mutum da abinda za ka ba wa dabba idan akwai cutarwa haramu ne amfani da shi da da busta da ruwan kaza da mai duk abinda ake ba sha ka fashe ko idan dai likitan dabbobi ya tabbatar wannan da zai cutar da dabbobin ba babu laifi a ba su su sha ko su ci jikinsu ya kyau su girma da wuri misali akan wannan shine kamar mutum ya je gona ya noma masara ya yi feshi da zai sa masara ta girma da wuri ko ya shuka mangwaro ya sa su yi manya-manyan 'ya'ya tun da dama amfanin su girma a yanka a ci ne kawai mm. ko su girma a sare a ci sannan sharaɗi na biyu ya zama wannan bustan da ake sawa abincin kaji baya cutar da lafiyar dan adam idan yana cutar da lafiyar dan adam to haramun ne idan yana cutar da su kansu dabbobin haramun ne su ma a cutar da su amma idan babu wannan kasuwanci ne sana'a ne wannan babu laifi mutum zai iya yi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mijinta ne yake auren mace mai bilicin sai yake faɗa mata wai ai malamai sun ce ma ba haram ba ne don haka ita ma ta fara sai ta ce gaskiya ita sai ta tambaya shi ne take so ta je wancan bleachin bai halatta ba ta tsaya a kan fahimtar ki mijinki ne yake kan kuskure bleachin wani shafa mai da canja halittar allah kenan da canja fata haramun ne ta Wani amuran ne wala da inda qur'ani fala na khalq allah shedan ya ce wallahi shi na umarce su canja halittan Allah kuma duk wanda yake canja halittan Allah Allah zai masa azaba ya canja halittan Allah Allah zai masa azaba da aka mijinki ya auro mara addini wacce take bilicin ke kokari ki bai shawara a gaya mata ta tuba ke kuma karki yadda ya sa ke cikin hanyar halaka ki ce masa ya hakura da fatar da Allah ya miki haka ya ganke auro ke ci gaba da amfanuwa da ke a haka amma ya sa ki saba Allah kake masa da kan wannan saboda la ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta kowa ya shi wajen saba Allah abu na biyu bilishin yana cutar da gangan jikin dan adam kamar yadda likitoci suka tabbatar yana dauke da cututtuka masu tarin yawa nasu injiniya da ka samu dama ka tambaya mana a dokta ya mana bayani saboda yawa matan aure da 'yan mata suna bleaching ko da karatu na gaba ne in ka samu dama ka tambayo mana shi saboda su ji daga bakinsa don ni ba likita ba ne menene illolin yin bleaching mm. illolinsu a rayuwar dan adam mm. kai ya jawo aya kai ya jawo hadisi dan ba harkarsa sa bace mm. kawai ya ba mu illar a lafiyance ni kuma ya banne da aya da hadisi haka ya daidai to mu je injiniya Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai idan mutum ya mutu ya bar wa 'ya'yansa gado idan suka aikin alkhairi da dukiyar an ce za a ba wa mamacin lada wai amma idan suka yi aikin shari ok idan suka aikin alkhairi su za a ba wa lada su kadai idan suka aikin shari kuma wai za a raba zanubin da shi Shi ne take tambaya wai hakan da gaske ne to ana faɗa dai amma ni ban san dalilin wannan maganar ba gaskiya abin da na sani shine a ita dukiyar gado bayan mutum ya mutu dukiyar gado bayan mutum ya mutu sai 'ya'yansa suka gada to wannan dukiyar nasu ne ina fatan kana fahimta eh. to dukiyar da ta zama taka in ka je kai aikin alheri da ita kaga ita za ka samu ladanka yauwa to akan ce masu cewa zai samu zunubi sai suke cewa ai shi ne sababin da ya tara musu dukiyar ya mutu ya bar musu suna saban Allah da ita watakila bai tarbiyantar da su ba sai dai Allah ya kama uban saboda rashin yi musu tarbiya bai yi musu tarbiya ba sun je suna cin haram ko suna aikata haram don haka yana da kyau a kiyaye mazaje ko mataye idan iyayenku sun mutu ku aikata aiki alkhairi don iyayenku su samu lada kuma in kun aikata sharri kuma to Allah zai kama iyayenku me yasa ba su koya muku alkhairi ba amma muna da nasi am duk wanda ya gina ɗansa akan alkhairi aikata alkhairi ko da kudinsa ko ba da kudinsa ba yana da lada ko da ko ba a bashi ladan kudin da ya bar masa na gado ba amma dai za mu daɗa bincikawa insha Allah ta'ala a tuna mini za mu binciko mu ji dalilin da suka dogara shi na cewa haka din wallah wala amma a baka dai ana faɗa hmm. uba ya mutu ya bar wa 'ya'yansa dukiya suna barna ka je ka tarar da Allah game da ka gamu da bala'i kamar yadda ake faɗa wallah wala nan malam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana godiya ga malam da kuma 'yan uwa da suka yi mata addu'a ta samu miji har ta samu ta yi aure to yanzu kuma tana so a taya ta da adda Allah ya ba su zaman lafiya tare da duk musulmai baki da to Allah ya saka da alkhairi yar wace ce da ta aiko muku da addu'o'i a nan gurin a wannan majalisi muka daga hannu muka roki Allah Allah ya ba ta miji to Allah ya karba addu'a fa miji ya samu Allah ya karba addu'a miji ya samu kuma yanzu ta dada turowa a mata addu'a Allah ya ba zaman lafiya daman ta turo bata turo da kudin sadaka ba da kudin addu'a ba zai ke daman ta samu ba ma karban kudin addu'a yanzu kuma da ta yi auren bata kudo turo da nakiya bata <laughs> turo da dubulan da cincin na aure ba amma dai ta ce a musu addu'a babu komai Allah ya miki albarka mun ji daɗi da kike bibiyan shirin ma kuma Allah ya sa kika ci riban shirin har ki samu miji ta dalilin shirin kuma kin ji daɗin addu'a kin da turo to jama'a mu yi mata addu'a kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mai gidanta Allah kuma ya kare musu fita da sauran matanmu gaba ɗaya da yayanmu wallahu alam nan Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta cewa shin mace za ta iya karanta alkur'ani a waya application kenan na waya za ta cikin tsarki ma'ana ko tana cikin al'ada kenan tsayin dangane da karatun alkur'ani ga macen da take cikin al'ada imamu malik rahimahullahu ta'ala yana da ra'ayi guda biyu akwai riwaya limanna ta hana imamu malik ya hana mace mai al'ada ta karanta alkur'ani a wata riwayar imamu malik allah masa rahama yana magana kan malikiya kenan imamu malik a wata riwayar kuma ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin wato al'ada ya ce lillisiyan saboda yana gudun tsoron yana jin tsoron karta manta kenan dalilin malikiya na halatta a mace mai al'ada da karanta alkur'ani shine don kada ta manta ya ce li'annan haiba ya ta karzar saboda ita al'ada tana maimaituwa duk wata ana ya ce ba za ta karanta alkur'ani ba saboda tana haila kaga maimaituwar hailan zai sa ta manta alkur'ani da aka ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin jinin al'ada a zance mafi inganci muhammad bin maslamata allah ya masa rama ya ce ya halatta ma ta karanta a takarda ma kaga a waya babu laifi mm-hmm. a waya kam kai tsaye ai za a karanta tun da kawai yatsa ne ba shi ƙur'ani ake taba ba mm-hmm. wuta ce haske ne ake taba da aka mai haila ta rike waya ta karanta alkur'ani ba laifi bane ya halatta shi muhammad bin maslama ya bada fatawa cewa ta nemi wadda za ta rinka buɗe mata ƙur'anin tana zaune tana leƙo alƙur'anin mm. amma kar ta taɓa sai ta samu wadda za ta rinka mai tana juya mata takarda shafuffukan tana karantawa ina fata ana fahimta a wata riwaya ya a maliki aka ce ma maliki ya ce ina so a samu dama da za a bawa mai al'ada ta rinka karanta alkur'ani saboda gudun daukar lokaci bata karanta alkur'ani ba haka mai janaba a wata riwayar an ruwaito ba zai karanta alkur'ani ba mai janaba kaga shi namiji ai baya haila sai dai yana janaba ai ko yawa to mai janaba zai karanta alkur'ani amma al-yasir waya suka ce kaɗan ne zai eh dan kaɗan zai zai karanta to amma dai zan ce mafi inganci hatta mai janaban ya halatta ya karanta alkur'ani tunda ita ma janabar ai ta takarrar hmm. tana iya maimaituwa yau da gobe daka duka gaba ki daya ya halatta su karanta alkur'ani taba alkur'anin ne a wasu malamai suka hana wasu kuma suka halatta inda kuma alar ya ce illal juzu minhu sai wani juz'i wani bangare na shi alkur'ani idan an ce juz'i abinda ba cikakken alkur'ani ba izo 40 juz'i ne izo 30 juz'i ne izo 10 juz'i ne izo 20 juz'i ne izo 5 juz'i ne shi sama izo biyu ma aka ce juzu amma duk wannan juz'i ne to kaga idan eh, za ta iya taba kaɗan ko zai iya taba kaɗan wasu malaman suka ce to ai shi zancen Allah ai magana Allah da da aya ɗaya da aya dubu duk sunan su magana Allah ne tunda aka halatta ya taba juzu'i to ya halatta ya taba Qur'anin ma gaba ki da hmm. wallahu ta'ala alam ah, muna fatan Allah ya da mu na Allah saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa dai ita ma akan hailan ne bai idan mace tana jinin haila ya halatta ta yi alwala idan za ta kwanta wata ta ce mata gaskiya wai ba ta da wani amfani tun da ba ta da tsarki ita alwala ana yin tafi da ana cikin janaba ma in za a kwanta bacci ta alwalar kwanciya bacci ba alwalar sallah ba da aka ya halatta ta yi ku rinka karban fatawa a wajen malamai ku daina karban fatawan addini a wajen gama garin mutane da wani ya kira ni yana tambaya na akan wata matsala ta addini wai abokinsa ya ce masa wai ba a kafa hujja da maganar malamai wai kawai ba wani malamin da zai ce wani malamin addini ya zo ya ce kaza a zo a ɗauka aiki shi ya ce ka rabu da shi ka daina karban fatawa a wurin mutane 'yan bakin titi duk wanda ba harkarsa ba ne ilimi to kai ya sa baki a cikin harkar ilimi don shi ilimin addini ilimi ne wanda sai an je an karanta shi matan mutane su daina hauragiya su daina hauran katanga suna shiga wani addini suna ba da fatawa ba da ilimi wallahu alam na Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana yi wa mijinta bincike a waya sai abin ya dame ta wace ta dauko alkur'ani ta rantsuwa akan ta daina wai amma shi dan ya sake rinjayar ta dai har ta sake bude masa waya shine take tambaya ya matsayin wannan rantsuwa da ta mijin nata kuma ya ce wai shi ba ruwansa a cikin zai ce ka fara mana ai kawai ce ta zai ce ka fara tunda ta rantse ba za ta yi ba kuma ta je ta ce ta zai ce ta ka fara kuma ga shi da qur'ani ta rantse ta Allah ya sauke mata Allah ya yi mata Allah ya sauke mata na mana Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mijinta ne yake aiki a wani gari yakan yi wata hudu haka kafin ya dawo sai ya sati ɗaya ko biyu to sai ya ƙara aure a can inda yake aikin so zai yi wata hudu kenan a can to yanzu ya samu hutu zai zo gida sai ya ce wai za su so tare da amaryar wai ta ga yan uwa ita kuma ta ce gaskiya ba ta yadda ba saboda ya yi watanni a can yanzu kuma sati biyun da za a mata za a zo ana daukan amaryar suna fita tare a ce za a je a kai ta ga dangi sai ta ce ita kuma a ce za a cinye mata lokacin ta sai ta ce ba ta yadda ba gaskiya to shi kuma ya ce wai ba ta da hakkin da za ta hana shi ne ta ce to hakan da ta akwai laifi a dai yanke masu to na farko dai ina miki jaje da wannan kishiya da Allah ya zarabce ki da ita ta alheri amma kishiyar alheri mijin ki ba laifi ya dan ya kara aure halal yayi amma kina da yanci ki nemi hakkin ki kuma kara cutar da ki baki da kuma hakki ki hana shi ya zo da matarsa su zo hutu kamar yadda kuma baki da hakki ki hana shi ya kai matarsa gidan yan uwanta ta ga danginta eh gidan yan uwansa ta ga dangi baki da haƙƙi amma kina da haƙƙin kwana ne mace ya kamata ta gane haƙƙin da kike da shi akan mijinki haƙƙin kwana ne amma a ɗauki miji tun daga safe har dare bai sai je wani tasarrufi ba yana hannun ki baki da wannan haƙƙin saboda ki sani abinda shari'a ta hana shi kai zai kwana a gidan wata ba kwananta ba amma a yi ne a rana zai fito zai nemi abinci zai tafi wajen abokanansa zai tafi harkokinsa da haka wannan ranar lokacinsa shi da yake da shi wanda ba naki ba ne ya halatta ya je ya kai matarsa ta je ta yi bukatunta ba laifi ba ne karki kuskura ki hana shi kuma baki da hujja amma in yace zai zo shi rabon kwana ne to nan kan ki ce sai dai sama da ƙasa don komai ba saboda me ta cinye lokacin miji wata hudu tana tare da miji kuma miji ya dawo miki zai miki sati biyun ki ke kin haƙura kin bar musu wata hudu kuma a cikin sati biyu masu zo su koyi rabon kwana wannan in ke kika yadda ba laifi amma in ita ta bukata sai an zo an yi da ita ta wannan akwai zalunci a ciki kuma ki tsaya ki da iya karfin ki sai kin kwaci hakkin sai dai sun fi karfin ki sun ka da ke su sai ki sallama wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ita sabuwar uwa ce kuma jaririn su ya kasance na da kuka sosai ko bacci ma a hannu yake yi ta ce wasu lokutan idan baban yaron baya nan ba ta da wanda zai rike mata yaron ko da tana cikin sallah yaron ta rike shi zai ta kuka ko ta ce wai tana shagaltuwa da wannan kukan nashi ko da tana sallar shine kake tambaya ya makomar sallarta wannan shagaltuwar da take da kukan yaron lokacin sallah yana bata mata sallah ne ko kuma tana aikata zunubi a zata. ta yi sallarta insha Allah ta yi idan ta yi dukkan sharuɗa da dokoki na yin sallah wannan babu laifi ai larura ce yanzu Allah ma yana sallah yana ɗaukan Hassan da Husaini babu laifi a cikin larura ce muna fatan Allah ya baki da mai haƙuri kuma ya canja kukan nasu ya zama alheri kuma ina miki albishin. ba dai aya ba dai ba hadisi ba amma dai iyaye sun canfa sun ce duk da aka ga yana da yawan kuka to mai ilimi ne ba akwai karatu akwai ƙwaƙwalwa e zai albarka ni ma wata abokiyar mahaifiyata take gaya mini wata rana je gaishe ta wannan dan dan chocolate na bakin hanya nake baka injiniya eh haka da na je gaishe ta sai ta ce a ah, ta ce ah, da hulatanci take gaya ta ce a ah, abdullahi yanzu don anna na shi a domin mana in na'am ta ce ma na yanzu kai ne abdullahi kai ne kai ne ta tuno ta ce ta ce lokacin da aka haife ka fa ni ne na zo da aka ciro ka ni na yanke maka cibiya na ce yanzu ni ɗin kika yanke min cibiya da cibiya <laughs> tana nan a raye ina son je gwamnati in hira da ita ta ce kwarai yi da gaske ta ce ga wuri kaza kaza sauransu na ji daɗin hira da ita sosai ta ce to malam shayi kafin ka tafi abin da zan gaya wata ce lokacin kana yaro kana da kuka yawan kuka ta ce akwai wata yarka ta ta dukanka ta ce ta dukanka saboda kana da yawan kuka sai mahaifiyar ka sai ta ce ke da shi in ta zo duka sai ta ce mai shegin katon kanna ya ta damu tare da kuka sai ta ce sai ta ce sai mafiyar ka Allah da ɗanta na hama ta rasu ke cewa ki daina sa wannan kan tun zai fa malami ne wallahi kuwa mm, ta ce sai sai mene da don wata tafsiri ta ce sai mene an ce kana tafsiri na ita kuka na tuno abin da mahaifiyar ka ta faɗa aka to irin wannan maganganu na iyaye da kakanni canfawa suke yi haka mm. kawai yau da gobe ne sai su faɗi abu to amma dai ba da sunan shi a ah, wani lokacin sai ga Allah ya karba eh. kuma ya yi hmm. amma fa ni kuma ka gani ni da nake ni kuma ba na san yaro ne kuka wallahi wallahi ba na san ba wai na tsane shi ba fa eh ba eh to ban sai zan fassara ba dai eh akwai hadi akwai takurawa sosai to amma dai Allah musu albarka amin da masu kukan da marasa kukan na Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba shi ma wai akan saki ne shi ne yake tambaya idan mutum ya saki ɗaya ba a komai ba har ta gama idda ta yi wani auren sai kuma ta ƙara dawowa ta aure shi to saki ya za a irga igiyar auren da take tsakaninsu biyu ce ko uku sannan kuma tambayar ta biyu shi ma idan aka yi saki uku har ta yi wani auren kuma ta fito aka yi komai da wancan wato wanda aka yi sabon auren shi ma in an yi komai igiya aure nawa ake ake wannan tsakanin su to a asali <clears throat> dangane da sakin da ake yin komai alkur'ani ya yi bayani a cikin surar bakara at ne. marratan a at-talaqu ne sakin da in an yi ana iya maido da mace sau biyu ne sakin farko a sake ta a dawo da ita sake na biyu a sake ta a iya dawo da ita wani shine marratan mm. al'ula almarar ula almarar sani amma idan ake yi suke na uku to ba a dawo da mace na ake yi suke na uku ba a dawo da mace Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua a can gaba yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi rahamihinna إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن aradu إصلاحه a nan yana magana a kan <clears throat> idan an saki mace sakin da za a iya kome saki ɗaya za a iya kome in an saki da saki biyu ba za a iya kome amma an yi na uku ba za a yi kome ba to na ɗaya da na biyu ɗin hunna mazajen su ba'al an gane ko ba'al ana nufin miji shi ne ya fi cancanta ya mai da ita idan ana nufin sulhu da gyara wuri to shi kenan Idan mace mijinta ya sake ta saki daya ya dawo da ita ya kara mata saki biyu to bai dawo da ita ba sai ta tafi gidan wani ta je ta yi aure ga shi a wajenta a wajensa ya sake ta ne sau biyu sau biyu to idan ta je ta yi aure ta jiyo ba daɗi sai ta sake dawo masa aka tsara daura aure sabon daura aure wannan ba saki bin suna yanzu ya cika wannan doka ne ta alkur'ani na atsalaku maratan an yi saki daya ya dawo da ita an yi saki na biyu ya daɗa dawo da ita Kinan wannan saki guda biyu da ya mata din suna nan ko da aure ɗari ta yi ta take dawowa duk da sabon ɗaurin aure duk da sabon ɗaurin aure ai ba da sabon ɗaurin auren ai kaga ba ah, wani ta je ta aura hmm. kuma bai cika wannan komen ba yi kamar dai a ce ina eh, eh, eh, gane ka gane ai ya kamata ya yi ɗaya ya dawo da ita to ya yi sake na biyu ba ya kamata ya dawo da ita ba hmm. to bai dawo da ita ba sai ta tafi wani gida to yanzu zai ci moriyar dawo da itan saki na biyun nan ne sai ta zauna in ya daɗa mata saki ɗaya to kuma bai isa ya sake dawo da ita ba hatta tanki da gaira sai ta auri wani miji ba shi ba ku gane cewa saki yana salwanta saki yana saraya saki yana zubewa irgen saki yana zubewa ne idan ka saki mace sau uku ta tafi gidan wani in ta dawo to shine ya zube gaba ɗaya za a dawo fresh amma duk sakin da ba saki sau ɗaya sau biyu sau uku ba ne idan ka sake ta sau ɗaya ta je ta yi aure ta sake dawa wannan ɗayan yana nan in ka sake sakin ta sau biyu ta tafi wani gida ta je ta yi aure kar ta ɗauka wai ta dawo fresh a'a yana nan sai in guda uku ne ina fata ana fahimta to sai in ya sake ta kuma <clears throat> ya sake ta sau uku ko hmm. to bai dawo da ita ba dawon bai zai dawo da ita ba hmm. sai ta je ta aure wani sai ta dawo gidansa to wannan fresh kamar amarya da ya sake samun aure ne mm. babu wata damuwa Allahu nan Allah ya saka <clears throat> mai tambaya ta gaba suke cewa bai an daura auren mace ne to wanda aka daura auren yana libya angon kenan kuma har yanzu angon bai zo ba tsawon shekara guda kullum yana cewa gashi nan zuwa amarya ta fara gajiya shine wai suka ce wai za a iya juya za a iya juya auren wai ma'ana wai akwai kaninsa mm. tun da shi yana gari kawai sai a juya auren wai wani mace irin tambaya ne wato mutanen mu yanzu jahilcin sai ya kai haka Allahu akbar to juya auren kawai babu abin da ba za ka ji ba idan kana karɓar tambayoyin mutane jama'a dai duniya kun dai yaya ne aure mace bai zo ba yana can libya yana can ina ne mm, shekara guda shekara guda amarya ta gaji amarya ta gaji to shine ake so a yi juye <laughs> a yi juye daga cewar bakin mai ne a can jakirar bai halatta ba bai halatta ba abinda za a yi shine shi yayansa ya aiko mata cewa ya sake ta ya yi bayani a kafa shaida cewa ya sake ta sai ta gama idda to sai kuma kaninsa sai ya zo ya daɗa neman ta sabon nema sai a ɗaura musu aure in tana son sa amma ba za a yi juye kawai kamar yadda ka faɗa ba wallahi alam nam Allah ya saka da alkai mai tambaya ta gaba daga USA ne abinda suka ce mutum ne in zai kafin ya tafi kasar waje America kenan USA yana da aure so da ya yi biza da komai ya rubuta yana da aure sai ya tafi ya bar matar shi to idan ya je can idan yana neman resident permit haka permit ne dai suka ce ko takarda ce dai suke ake nema to mutum zai ƙara aure a can to su kuma ba za su yadda ba sai an tura musu takarda cewa mutum ya saki matashi ta gida to ya ce sun kasance suna yin hakan kawai sai a turo takarda daga ƙasarsu a matsayin mutum ya saki matarsa matan ma ba sa gaya wa matarta ta mutum ba zai gaya wa matarta tasa ba to shine shi kuma yake tambaya halaccin wannan abin mai halaccin wannan abin da ake su mutanen amerika ya aka suka san yana da mata a gidan ai tun da zai tafi dama mm-hmm. ya sa marit a matsayin yana da aure to dama kuma yana da auren da gaske to kenan kaga nan gaba in mutum zai tafi amerika ya daina sa marit kenan <laughs> yi kuma ba za su wata ta tafi wahala ne in mara auren ne eh to ba mamaki kuma ba mamaki kuma mm. kuma watakila kuma akwai advantage in kace married ne za a baka dama ka zo da matarka eh ko dai wani abu to Allah ya sauki to ka ji dai abin da suke sun to wannan a injiniya wannan yana daga cikin ibtila'i da jarrabawa da yan uwanmu da suke zama a ƙasashen turai suke fama da shi jarrabobi da matsalolin da yan uwanmu suke zama a ƙasashen turai suna da yawa mm. daga cikinsu akwai wannan hmm. su a kwakwalwarsu a tunaninsu a rayuwarsu su ba su yadda da mata biyu ba kai kuma mata ɗaya ne hmm. kai kuma mata hudu ne to kuma ka ce za zauna a ƙasarsu su kuma shine dokar ƙasarsu da ka ko dai ka bi dokarsu ko kuma ka karya dokar Allah ka zauna a ƙasarsu hmm. da wani tsari wanda shi suke so daga cikin kafin ba da amsa daga cikin jarabobin da suke fama da shi shine ba a iya tsawatawa yaro duk yaron da ya wuce shekara sha takwas ma uba bai sai tsawatan masa kafa mai doka ba wannan jarabawa ce da yan uwanmu suke rayuwa a turai suke fama da shi domin kana da yarinya budurwa shekarar sha takwas za ta yi za ta zo da namiji ko ta kwana da shi ko ta hira da shi ko ma ta ki kwana a gida ba kai saka tambaye ta dan me ba za ta ce ah, wata abin za ce a kan me ina ruwanka da ita saboda tana da yanci wannan jarrabawa ce wanda mu typically ya saba wa me tarbiyyar mu ta addini daga cikin jarrabawa da yan uwa suke fama na turai shine ba a dukan yaro ba a tsawata wa yaro in ka bugi yaro yaro ya je makaranta ya faɗa an bugi sai dai ka ji motar yan sanda tana wai wai wai a kofar gidanka sai a kwace shi sai a kwace shi sai a kwace in ma an dawo da shi wata shida an ci sa'a mm. wata ta yi min tambaya a can da na je ta take gaya min cewa ai an taba ma kwace wa yar uwarta ma da aka kwace ya mula ma dan gaba daya gaba daya sun tafi ana ana kwace shi sai aka kai wani yace yana so kawai sai aka sai aka bashi ya rike to wannan duk jarabawa ce da kuma haramta musu zauna da mace guda biyu su ba auren su mace guda biyu sai dai ka ce ko ka ce wai fatina ake cewa ko me mm. ko abokin zama to su kuma kaga aure haram ne Mm. auren mata biyu amma kuma karuwanci ba na halal ne ka zauna da daduro da matar da ba ta kafa shi kuma halal ne a wurin mm. to wannan duka matsaloli ne na zamantakewar can ah, akwai damuwa da yawa to amma dai addinin musulunci ya ba da amsa akan komai abinda dan uwa ke tambaya ko yar uwa take tambaya tana zaune da mijinta ya tafi kasar america ya so ya kara aure a can kuma ba a auren mace guda biyu da haka dole sai dai ya zo da takardar da ta nuna ya sake ta can ta ɗaya ta gida kenan mm. don haka sai ya sake ta zai ya ƙara aure a can alhali shi bai sake ta ba mm. to a nan sai mu zo hukunci me malamai suka ce a talaku eh, eh, bilaniya ko kitabatu talaq bai gairi niyya wannan akwai shi hukuncinsa a cikin littafin fiqh mutum ya rubuta takarda ta saki amma fa ba da niyya ba ko ya saki amma bai yi niyyar sakin ba shi idan mutum ya saki mace ba da niyyar ya sake ta ba ta saku amsar ita ce ba ta saku ba yanzu ke mijinki da ya tafi da takarda ko yasa aka yi wa mai takarda ta saki ya ba wa hukuma a can cewa ya sake ki ai ya sa a rubuta takarda ko ya rubuta takarda ba da niyyar ya suke kira wani situation ne wani condition ne warantin ya sa ya ba da wannan takarda amma shi a kararati nafsihi a cikin ransa bai sake ki ba don haka ba ki saku ba shine malamai suka ce la ya ya ka'u a talak suka ce la ya ta ka'u kitaba wato idan mutum ya rubuta saki la ya ka'u talaku bil kitabati bi ghairi idan mutum ya rubuta takarda ko rubutawa ya yi da hannunsa ya rubuta amma ba ba da niyya ba to ba ta saku ba wannan wannan fiƙi ne mai kyau da ya kamata mutane ko mata su sani yanzu misali yadda za gane wannan wata ta zo ta daga bukata ce mijinta rubuta mun suke in ba ka ban kashe ka sai ce a ba su yin kashe ne ba ka takarda ka takarda hajiya ka ki gani ya karɓi takarda ya rubuta ya ce shi wane wane ya sake matarsa saki kaza sai ta murna ta tafi a banza ba kisa kuma ba saboda ai ba niyya bai yi niyya ba ka ce ka sake ni ko in kashe ka ka ce ka sake ni ko in tura ka a rijiya ka ce ka sake ni ko in danna ma dutsen guga ka ce ka sake ni ko in shaƙi kan halakar da kai sai ya buɗe baki ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta kaga yayi talaffuz bit talaq amma biduni niyya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman an mai tilas ne waɗannan hukunce-hukunce ya kamata mata su gane daga duk matar da ta tilasta a mijinta ya sake ta wala baki saku ba sannan duk wanda wani yanayi ya sa ya rubuta mata ta saki ba tare da ya yi niyya ba ta saku ba wani ya yi tambaya cewa ya shiga wani yanayi ya je ya rubuta mata ta saki sai bayan wani lokaci ta ce ga takarda ya ce wala bai ma san ya rubuta ba ya aka yi ce wallahi tsabar yau ce da yanayi kawai hmm. rubutunka ne eh na ne to bai ma san yayi ba shi ma wannan in mun duba wannan maganganu na malamai ba ta saku ba suka ce shi saki yana da sharaɗi guda biyu kafin ya afku sharaɗin farko shine an yaksu da azzawju talaq an yaksu da azzawju talaq miji a lokacin da ya sakin nan ya kudurce a ransa fa yana nufin fa ya saka ne duk wanda ya ce in kika fita kika bar gidan nan wallahi a maimakon aurenki amma bai niyyar saki ba ya faɗi wannan ne don ya hana ta katta fita daga gidan saboda yana ganin abu na ƙarshe da zai gaya mata katta fita a gidan shine ya ce mata a maimakon aure kuma sai ta fita matan wannan zamani in Allah ya sa da kuma za ta fita da ku daina ma gaya musu kuna bata lokaci ne ba ki sako ba dan bai babu niyyatul talaq lam yaqsid talaq wannan kenan sannan kuma an yaksu da ma'ana sharaɗi na biyu shine wato ya yi ƙudurin ma'anar wato sakin menene an yaksu da ma'ana an yaksu da hallu uqdatan nikah lokacin da ya sakin yana nufin ya tsinka igiyar aure tsakaninsa da matarsa a lokacin da ya yi wannan saki dole duk sharaɗin duk sakin da mutum zai yi wa mace to sai ya cika wannan sharuɗan guda biyu in dai bai cika wannan sharuɗa ba to ba ta saku ba to yanzu wannan wanda ya sa aka rubuta mai takardar saki daga Najeriya aka tura masa Amerika cewa ya saki matarsa yayi ne kawai don ya samu damar da zai je aure wata da haka bata su kuma kuna nan kun zama mata guda biyu waccar mata halattacciya ne wannan ba kuma halattacciya ne Allah ya ba ku mafita Allah kuma ya bada yanda za a yi Allah kuma ya sake a kai ki Amerika nan kidan je ki dan sha daɗin nan ki dawo gaskiya na'am Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa shi ɗalibin ka nema kuma ɗan agaji to idan suna aiki wani lokaci a masallacin juma'a liman yana hudu ba wasu mutanen fa dole sai an musu magana saboda za su zo su abin da bai dace ba to shi ne yake tambaya yake neman ƙarin bayani ga shi an hana hudu ba ana magana haka zancen yake idan ana hudu ba duk wanda ya magana ana hudu ba ya zubar da juma'arsa har ka je kokarin gyara wani kai ta asarar ka ba dan agaji take ba ko ɗanin mala'ika ne ka tabo ka kula da kyau abinda yan agaji suke yi a masallatan juma'a ana ana hudu ba neman taimako fi sabilillahi wallahi haramun kuke aikata duk taimakon da za ku nema fi sabilillahi ku rinka bari sai an gama hudu ba ko kafin a hudu ba amma da zarar an fara hudu ba kowa ya aje akwatin sa neman taimako kuma ya kamata limamai su faɗakar da wannan a faɗakar abin tausayi hatta masalatin alu sunna da ake karatu ana karantarwa duk wani motsi ta harruk babba an hana shi a sallar juma'a to masu gyara babura masu gyara mashina a wannan za a iya ba su hukuncin larura saboda akwai bukatar dole su sun wannan abu to su kuma za a iya ba su hukunci cewa ai su ba su zauna a masallacin ba ballantana lazimtan sauraron hudu ba ya kansu shi bai ma zauna a masallacin ba ko bai zo cikin masallacin ba ko bai ma shigo haraba yana can wajen masallaci ne yana gyara mutane ai fakin eh. wannan babu laifi eh wannan babu laifi tunda bai shiga cikin ainihin ma'ana bai shiga sallah ba injiniya hmm. wannan hukuncin ya shafi wanda ya shiga sallah ne kamar wanda ya tafo a hanya shi bai zo masallaci ba amma yana jin hudu ba hmm. sai ya ta hira da abokinsa za a ce juma'a sawa ce a'a ai bai shiga sallar ba amma wanda yake cikin masallaci liman yana hudu ba kuma yana shagaltuwa da wasu ayyuka wanda ba na larura ba wannan bai halatta ba kuma ya daidaita sahu ba larura ba ne ana cikin hudu ba kana alaji matsa alaji matso nan wannan ba larura ba ne saboda ba abin da zai faru idan ka bar shi ya zauna a wurinsa in aka tada ikama ya daidaita wannan ba laifi ba ne da aka yin agaji ku kula kar ku je ku yi ta asarar juma'an ku wallahi alam na amana Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba shi ma akan saki ne wa ya samu sabani da matarsa akan rashin kunya har dai suka zage-zage so sai ce mata idan ta fita dai ya sake ta to yana cikin maimaita hakan saboda wai bacin rai yana maimaita in kika fita na sake ki suka ci gaba dai da fada sai ya ce mata to ya sake ta ya sabitar baki sai ce mata ya sake ta to dai sai ya ƙara gyarawa ya ce in ta fita ya sake ta a take gyara wannan maganar tashi saboda tsoratarwa to shine yake tambaya wannan sakin ya auku sakin bai auku ba ai mun yi bayani mun ba ku ga'ida duk abin da mutum ya faɗe shi bakin ya subuta ya faɗa ba da niyya ba ta shiga ba kamar yanzu ko da ma ba kawai mutum yana zaune kawai ya zo zai faɗi wata magana sai ya ce matarsa na sake ki ba ta saku bi التلفظ bi بلفظ طلاق لا, لا يقع بدون نية Lafazi da faɗan cewa na fice ke ba tare da niyya ba baya aukar da saki da haka mata ka bata saku ba ana nan lami lafiya amma fa ina gaya wa maza ku kiyaye wannan yayi na cewa in kika yi abu kaza a maimakon auren ke tsohon yayi ne in dai matan wannan zamanin ne ina shaida muku kana gama faɗa kuma za ta yi kuma abun mamaki ka lura injiniya yawa yawansu namijin da ya kafa dokar in an yi din yana nufin an saki ya saki matarsa shi zai dawo kuma yana neman ya za a yi dawo da matarsa <laughs> mata mata masu gidan ranar kenan ita ba ruwanta ita ce ta ai ya ce ya suke ni ni na tafi <laughs> amma shi da kansa zai zo yana neman ya za a sama masa eh ba nan ka karanta mana wata tambaya ba <laughs> ta tuno eh, wanda ya ce in kika kuskura kika fita daga gidan nan in fa kika kuskura kika kika fita daga gidan nan wallahi na sake ki a ba sai ta ruga ta yi kofar gida ba ya bi ta da gudu ya je rungu mota <laughs> ya dauko ta ya je hoto gida ya dawo da ita to ka duba fa da me yasa ka dora kanka abin da ba za ka iya ba wallahi alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai su bi ne a wajen mijin su kamar dai ƙara aure ta ce wai ba shi da ƙarfin riƙe mata biyu shi ne take so wai malam ya ba ta shawara ya za ta yi to abubuwan naku ne na mata sai haƙuri wani lokacin aka biye ku kukan daman inda namiji ya ƙara aure yawanci cewa kuke bai da ƙarfin ƙarawa ko da ma yana da ƙarfin mu yanzu ba ganewa za mu yi ba a yanda zancen yake shine shari'a ta ba wa namiji dama ne ya ƙara aure idan yana da iko in kuna da in mutum yana da iko duk wanda bai da iko to kar ya ƙara to na ɗayan ma ai da iko ballanta na biyu da haka idan mijinki ya je ya yi rikicin aure ya ƙaro ba tare da yana iko ba gaskiya ya aikata laifi kuma amma dai zai samu lada sai dai kuma in ya tauye miki hakkinki kuma zai samu alhaki to ya za a yi ya riga ya karo aure zai ke ta addu'a Allah ba ku zaman lafiya kuma ya bashi ikon da zai rike ku na'am <coughs> mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum sheik my nightmare is My nightmare about Ramadan is that I kept speaking after wudu or when it's raining because I feel like there is remaining water in my mouth after wudu and I feel the same when it's raining. So what is the solution for this kind of issues? Thank you. Um, ita wannan baiwa Allah tana tambaya ne cewa tana da matsala uh, tana da damuwa zuwan me yasa take damuwa zuwa ta ramadan saboda tana da larura na yawan tofar da yawu idan ta yi alwala sannan haka in ana ruwan sama ita kuma larura ta kenan in ta yi alwala haka tsarshe-tsarshen yawu ko hmm. da kuma ana ruwan sama tsarshe-tsarshen yawu sai ta ji kama akwai ruwa ne a bakinta tunda ana azumi hmm. to sai ta ji wannan <coughs> alwalar da ta yi galiban duk wanda ya alwala ai ya ji ga bakin sa zai ji bakin ya dan kawo ruwa ruwa to sai ta tofarwa ta tofarwa to ta abin da yake damun ta shine ya za ta yi menene warware wannan matsala saboda ta yi alwala kuma tana jin alamar kamar ruwa ne a bakinta kuma gashin mutum ya sha ruwa yana azumi azumi ya kare azumi ke yana nan bai kare ba ke ne ke jin kamar haka kuma eh, jin wannan alamar yawu yawun da yake zuwa muke a baki da kike a speaking wannan baya nuna azumin ki a kare so you don't have any problem alhamdulillah uh, it is zarura we can take it as zarura and um, advisedly or advisably uh, you should try your best to go and see uh, uh a doctor that is maybe specialized uh, on, on, on, on, that part to uh, treat your problem before the coming of Ramadan even if uh, such does not happen You are Ramadan You are are you are you are psalm uh, is, is, is accepted inshallah Allah. spitting does not spoil post, uh, fasting spitting does not spoil fasting so you can pass inshallah Allah. and we are praying for you Allah make it easy for you and for us in general now Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana cikin jarabawa ta rashin aure kuma gashi ana mata gori ta ce wai ta yi addu'a shiru-shiru wai har tunani take wai ko addu'a ta ta ce ta yi yawa har tana jin ba daɗi a zuciyarta zuciyarta ma ta yi rauni ta ce a duk lokutan karɓa addu'a duk ta bi su kuma duk wani sabon Allah ta guce masa shine take so don Allah malam ya sa bakin shi mai albarka da mutanen da suke sauraro dan Allah ya ba ta miji nagari mai albarka to wannan tunani naki wannan tunani naki na cewa kin yi kin yi addu'a ko ta yi yawa kuskure ne karki sake faɗa wanda ki je Allah ya fushi da ki kewa ce ce da zaki addu'a kice ta addu'a kin yi ta yawa me ma kika yi me kika yi yanzu kila da shan asibitin maganin bature ke ba za ki faɗa haka ba ki je ki ta wannan addu'ar ibada ne kuma roƙon Allah kina da samun kusanci mai zuwa ga Allah addu'a ba ta yawa kuma iya taruwanta iya yawanta iya yawan alherin da ake samu a rayuwarki abu na biyu aure lokaci ne zai zo kuma insha Allah za ki aure kuma muna miki fatan in Allah ya sa da anan sai kin aiko mana takarda kina mana albishin cewa kin samu kin yi aure amma dai lokaci ne yana buƙatar ki hakuri Allah ya baki mafita Allah ya taimake ki Allah kuma ya warkar da ke in akwai wata larura a tattare da ke wallahu alam na ina saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa yayinta ne yake cikin matsala da matarsa kowace asabar wai matarsa sai ta fita daga gidansa duk asabar da asabar kai mata suna sha'anin su a kasan nan wallahi yayi mata nasiha ce ranan da yace dan Allah ta faɗa masa ko me take dai zai kyale ta tana zuwa tunda dai abin ya gagara sai ta ke faɗa masa ranan ne da ta da ya matsa sai ta ce wai tana tsoron ta faɗa masa amma kai zo ya sake ta sai ya ce mata inda abin bai saba wa addini ba ba matsala to shi ne wai ta ce masa gaskiya fa ita yar maɗigo ce kuma kamar dai can take zuwa da ranar asabar kuma ta ce ba za ta iya dinawa ba inna lillahi wa inna ilaihi to shine yake neman shawarar malamin mai shari'ar musulunci ta tanada a hakan eh akan wannan yanayi bayan wannan bayanin da ta masa kwarai kuwa to ai sai ya ji tasha da musulunci <laughs> to yanzu tunda kai masa maganar ma dugo kuma ya zo yake tambayar shi ran musulunci ya koyi musu ko yana san matar to Allah matar ka fasika ce ka aura ta aure mace fasika ka aure mace mara tsoron Allah kuma ta gaya maka gaskiya ta ce ba za ta iya bari ba don ka yadda za ka ci gaba da zama da auren fasikar mace yar maɗigo mai zuwa tana ba da kanta ana lalata da ita ka yadda za ka je ka aure ta haka sai ka ga ta zama kana zama da fasiki <coughs> Allah sa 'ya'yanka kasa zama fasikai kuma kana cikin haɗari ita ma kuma tana cikin haɗari Allah ya sa iya ma kawai take Allah ya sa iya ma dugun kawai take yi haka idan matsayin shari'ar musulunci ne to ka rubuta mata takarda ka sake ta baka yi laifi ba ka sallame ta kurin ana gama fata wannan ka sallame ta Allah ya baka wata mata ta kwarai yanzu ga mata ga wata baiwar Allah yanzu nan yanzu nan wannan baiwar Allah kana rubuto takarda wani sati kace ka rabu da waccan mu baka wannan mu za mu shiga mu fita mu haɗa ka da wannan baiwar Allah insha Allah ita ka wannan mabukaciya ce ka je ka zauna da fasika yar dubu kuma yanzu injiniya mamakin nake yanzu mutum ya zauna da mace kullum asabar ɗin duniya da daddare sai ta fita kuma bai san inda take zuwa ba wai sai bayan shekaru yake tambayan ta ya rutsa ta shine ya lallabe ta fa ta gaya masa kuma yanzu bayan ta gaya masa kuma ya aiko da tambaya kai wasu akwai iya soyayya mana wannan sun tsabar kauna ce tsabar soyayya ce Allah shirya Allah shirya amma fa kar mu yi gaggawan raba shi da matarsa wataƙila yana son kayansa Allah raba mu da irin waɗannan mata Allah shirya da ita amin na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ce cewa mutum ne yana zaune da iyalansa da yara biyar cikin rufin asiri to matar ta sama aikaciyar gwamnati ce to sai ya samu ƙarin girma a wajen aiki sai zai ya auro wata bazawara mai yara bakwai eh <laughs> to yanzu ta kai ta kawo kudin cefa nema da yake ba ta wai biyu yake rabawa ita ma'aikatar gwamnatin kenan sai ya bata rabi to yanzu ta ce ba ta iya daukar ɗawainiyar ya'yan kuma da an yi magana sai ce ai marayu ne wai taimako yake yi lada yake aikin lada yake yi ta ce kuma marayun nan fa mahaifinsu wanda ya rasu ya bin musu kuɗi sosai to shine ake tambaya ya halaccin hakan a addinance na farko dai <clears throat> ba a zuwa da niyyar taimako ka taimaka wa wani kuma ka tozarta wa wanda Allah ya wajabta maka kula da shi abinda nake nufi yanzu kaga kulawa da da ainihin wato iyalinsa da ya aura suke tare a yanzu shine dole wancan kuma taimakon marayan nan shi kuma ba dole bane Allah bai wajabta maka ba abinda ba za ka iya ba da matarka da 'ya'yanka ka iya gama kulawa da su ba ka je ka taro wani rikici maganar taimakon maraya abu ne mai kyau kuma addini ne ce a taimaka maraya amma kuma addinin bai ce ka tozartar da wanda ya zama dole a kanka ka je ka ɗauko wani maraya za ka taimaka masa ba ka cutar da naka ƴaƴan ba yanzu wannan kaga misali yana da ƴaƴa biyar misali ya je ya auro ba zaura mai ƴaƴa bakwai wataƙila albashin bai kai ya kawo ba ya zo bai iya kula da 'ya'yan marayun gaba ɗaya ba bai iya kula da 'ya'yan nasa na asali na dole ba idan ba ku gane ba Allah zai kama ka ne baka kula da 'ya'yanka naka na halal 'ya'yanka na wajibi ba shine Allah zai kama ka amma fa Allah bai zai kama ka ba dan baka ɗauki marayun da ba za ka iya kula da su ba abin da mutane ba su gane ba kenan yanzu shi sai ɗauka ta ƙawa sai ɗauka tsoron Allah ne bai kula da 'ya'yansa ba bai taimaka wa iyalinsa ba ya je ya taro rikicin da su waɗancan bai kula da su wannan wa bai kula da su ba mijinki ya yi kuskure kuma a wajen neman lada ya aikata sabo me saban tozartar da hakkin ku na dole da bai yi ba ya je ya ɗauko wanda bai zama dole ba ya je ya ɗauka sai a je a yi ta masa addu'a Allah ba shi mafita ki ma ki je ki nemi sana'a ki haɗa kai da ƴaƴanki ku rufa kanku asiri ba ce anan ki kashe auren ba amma dai kin shiga larura kawai ka ce ta je ta yi ta aikin ta in ta samu albashin ta shiga daki kurin ta siyo nama mai lafiya ta yi abinci mai lafiya ta shiga daki ta ci da ita da 'ya'yanta su ce su ƙoshi shi kuma wancan ta yi tana addu'a Allah ba shi mafita na'am kula saka da alkalmi tambaya ta gaba yake cewa bayyayansa ne ya buɗe masa shago kuma allah ya sa wa shagon albarka ya ce wai domin yana taimakawa 'yan uwa da sauran mabukata ba tare da yayin nashi ya sani ba kuma ya ce duk lokacin da yawan nan taimakon gaskiya shago yana ci gaba kasuwa ƙara buɗewa take shi ne yake tambaya wai mai halaccin hakan da yake akwai kuskure a ciki ko kuma zai iya ci gaba da taimaka mutane ba tare da wannan yayin nasa ya sani wannan abin da ya faɗa ba haka ba ne <laughs> wannan abin da ya faɗa ba haka wani yaya za ka yi a buɗe maka shago ka ɗebi dukiyar wani kana ta sarrafi da shi ba tare da izininsa ba ba tare da yadda ba kuma ka ce wai Allah ya sa wa dukiyar albarka wai saboda wannan abin da kake yi wallahi wannan ba haka bane kuskure ne mutane ku daina bawa kanku fatawa haka kawai da kafa sata sata ta taba sa dukiyar albarka wannan ba sata kake yi da haka ka daina yi kuskure ne kuma fa sai Allah ya tambaye ka ko da kana ganin kayi sadaka ne shi yana da ladan kayi sadaka da dukiyarsa kai kuma kana da zunubin me yasa ka ɗauki dukiyarsa ba da yardarsa ba dan haka albarka dai an same ta ta wani wuri amma ba ta hanyar wannan tasarrufin da kake yi ba fatawarka haramun kake aikata me yasa zama haramun bai halatta ba at-tasarruf bi ghairi wato idni bil mali bi ghairi iznin sahibi bai halatta ba kai tasarrufi da dukiyar wani ba tare da yardarsa ba ita dukiya asalinta ba a taba ta sai da yardar mai ita sadaka ne ba a yi ba ka daukan kudin wani ka biya wai wani aikin hajji ka ce kai mai aikin Allah ba ka daukan wani kudin wani kai mai sadaka wai ka ce kai mai sadaka ba da yardarsa ba ba a yi ba ka daukan kudin wani ka ce wai ka taimaki danginsa da su ba tare da yardarsa ba ba a yi da haka albarkar ta wani wuri ne take zuwa wataƙila Allah ya duba sa ko wani abin da yake daban ya sa masa albarka amma ba ta hanyar abin da kake ba ka maza ka je ka sanar da shi ka ɗebi dukiyarsa ka yi abu kaza ka yi abu kaza don ya nemi yafe ma kuma in bai yafe ba to fa bashi ne akan ka ce ka je ka biya ka biya kai ka samu ladan aikin da kai wallahi wannan Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya dogon lokaci yana suya da wacce wacce ba musulma ba mama yar kasarsa bace tana da kyawun ɗabi'u to ya ce dai ba zai iya aurenta ba sai ta musulunta su ba ta amince ba sai haɗu da wata musulma ya ce mai tsoron allah ya ƙasarsa kuma har an fara magana aure to yanzu sai waccan wacce ba musulman ba ta dawo ta ce ta shirya ta shirya musulunta to amma dai kar ya faɗa wa danginta cewa za ta musulunta har sai bayan an yi aure to to shine yanzu ya ce yana cike da kici yanzu matsalar su biyu ne kuma ya ce biyu yana son su to ya ce baya so ya rabu da waccan wacce ba musulma ba ya zo ya bata sunan musulunci ita ma wannan musulmar gaskiya baya so ya rabu da ita to shi ne yake neman shawarar malam wani mataki zai dauka ya ce su bin yana son su amma ba zai iya auren su duka ba ita dai musulma babu wani dalili da zai hana ka aure ta tunda zai kana son ta ita ta fi cancantan ka aure ta tunda babu wani mani iminal mawali da zai hana ka wani obstacle da zai hana ka aure ta wani dalili da zai hana ka aure ta babu musulma ce kana son tana son ka je ka aure ta a farko kuma auren wata a cikin su biyun baya nuna ka rabu da wancan. sannan dan ka je ka auri musulma baka auri waccan ba ai ita kafura ce har yanzu bata musulunta ba sunanta kafura da ka ba wani bata sunan musulunci a ciki sannan kuma ka kai baka tambaye ta kace mata wai yaya take gani dangane da cewa Yesu almasihu dan Allah ne ko da mm, a cikin tambaya ta ce ita fa har yanzu tana nan akan bakanta fa ita fata yadda yesu almasihu dan Allah ne kaga mashirka ce kafira ce dan ta karyata qur'ani kuma ta yi fada da abinda alqur'ani ya kishiyar abinda ya tabbata Allah bai da da kuma isa ba dan Allah bane mattaqad min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا idda. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا waɗannan duka ayoyi ne suke nuna Allah bai da da amma ita wannan yarinyar da kake nema ita fa ita har yanzu tana ganin Allah yana da da to me za ka bata lokaci ka ce wai wai dan baka aure ta wai ka bata sunan musulunci ta tuba ta gyara halinta ka aure ta ka je ka fara auren musulma ka gama sannan kuma ka dawo ka ce abin da ya sani auren musulman nan ita ba ta matsala yar uwa ta ce musulma ke kuma kin ike musulunta ki yadda tunda ta ce ka wata lokaci ya ka wata lokaci ka ce ina jiran ki amma kuma baki san in ki hana in je ƙara aure ba kar ka zo ka jefa kanka cikin fitina ka je ka auro kafira ta zo da maka matsala ina fatan Allah ganar da kai wallahu alam Allah saka da alheri Ba ta gaba tace cewa idan mace tana da ciwon sanyi tana fitar da wani farin ruwa lokacin tana sallah shine take tambaya sallata ta yi ko kuma sai ta sake ta ce wai banda maniyi da maziyi wani farin ruwa da mace take fitarwa yana kare alwala tambayar ta biyu kenan malamai suka ce wannan sunansa ifrazat ifrazat alfarj kenan wani abu da mace take zubarwa daga cikin ta kala biyu ne duk abin da mace take fitar da shi daga farjinta wanda yake fitowa ta hanyar wurin bawali ta hanyar wurin fitsari wannan najasa ne duk ruwan da mace take fitar da shi da yake fitowa ta wajen fitsari wannan najasa ne wannan a kai tsaye in kin ga ya fito kin san najasa ne akwai ifrazat mahbaliya wani ruwa da yake fitowa shi kuma daga mahaifa wannan ruwa da yake fitowa daga mahaifa to na mai tsarki ne kamar misali ruwan da yake fitowa daga cikin mahaifar mace idan za ta haifu wannan ruwan da yake fara zuwa in dai daga cikin mahaifa ne to wannan mai tsarki ne ba ainihin ba za a ɗauke shi a najasa ba na nufin mai tsarki ba ina magana akan fitarsa ya karya alwala ko bai karya alwala ba amma idan ya ɗiga a cikin riga ruwan mahaifa ya diga a jikin riga ko ya diga a jikin zani ba a ce da shi na najasa amma ruwa <clears throat> ko fari ko makamancinsa in ya fito daga gaban mace in dai ta wajen fitsari ne wannan na jasa ne to da shi na mahaifan da shi wanda yake biyowa ta wadikwali <clears throat> ta mahaifa da wanda yake fitowa ta wajen alwala ta wajen fitsari duk yana kare alwala ga baki ɗayansu in dai tana da shi ya fito mata a to alwalarta ta warware ga baki daya wannan duka sunansa ifras amma baya wajabta wanka wannan ruwa baya wajabta wanka kenan duk matar da take fitar da wannan ko ka ce zaki hmm. ban san ba zaki ko daga cikin mahaifa yake fitowa ko daga wannan sai likitoci za su ko kuma matan za su iya sani in dai inda ya fito zaki yana kare alwala da sauransu haka farin ruwan nan da yake fitowa a gaban mace sanda yana fitowa ne ta wajen fitsari to shi ma ya kare alwala to dukansa gaba daya idan ya zama da'im ne yana fitowa akai akai akai kullum to wannan ana yin alwala ne idan za a yi sallah amma kuma ba a so ta yi alwala kafin lokaci sallah ta bari sai lokacin sallah ya yi sai ta yi alwala kenan ta tawadda a kulli sala kowace sallah za ta yi za ta yi alwala amma in ta yi alwalar ya kuma zo tunda kullum yake zuwa to wannan bai karya mata alwala ba tunda ya zama salis ya zama abin da yake zuba akai akai ba ta da control akan sa wallahu ta'ala alam akwai arutubatul farj wato danshi na farjin mace kamar ah, wasu matan kullum farjinsu yana cike da ni'ima a jike yake kullum to shi ma suna tambaya menene ne hukuncin jikar farji da yake fita daga jikin mace farjin ta kullum a jike ni'imar da yake fita jikin mace shi ma yana warware alwala duk matar da ta ji wani abu ya fito a cikin farjin ta na ni'ima tana da alwala ita zai saki alwala wallahu alam na Allah saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa shawara take nema mijinta ne yake biye biyan mata ta ce ga shi su bi ne matansa ta ce amma saboda mai ta irin tasa sai ya ji yana neman wasu a waje kuma ya ce ta ce suna ƙoƙarin kyautata musu iya iya wasu ta ce tsoronta kai ɗauko wata cuta ya ce uwar gidan ta kasance tana masa nasiha baya ji Ga shi yana kashe musu kuɗi su kuma idan sun tambaye shi kuɗi sai ce sai ce ba su da shi ta ce shi sun haihu da shi yara wajen shida ta ce kuma ga shi mata ne ta ce tsoron ta tsoron allah kar da allah da malam da ya ba da shawara to kamar yadda na shafa ɗan na maimaitawa iya cikin jarabawa da mata ke gamuwa da shi auren miji mai neman mata mai biye biyan mata kun shiga ibtila'i kuma gashi allah jarabe ku da 'ya'ya mata in ba sa aka ci ba ba wani gyaran allah ba ya yanka wa ku tikiti su ma da za su je su ci wannan aikin barna Allah shirya amma kun dage da tarbiyya a kansu ba sharadi bane mai dole ba Allah zai iya kare muku ku shi kuma ya halaka shawara shine a matsanta masa ya daina a haɗa shi da duk mutanen da za su ya ga ake ganin sun isa gare shi ya daina a haɗa shi da Allah a matakin farko a haɗa shi da manyan mutane a haɗa shi da iyaye ya daina yi rayuwar rayuwarku da shi a cikin wannan yanayi yana neman mata akwai hadari na sha faɗa ga mata zama da miji ne neman mata akwai hadari sosai musamman mazinaci wanda yake zina akwai hadari kuma ni ba na ba da shawara mace ta ci gaba da zama da mijin da ya tabbata mazinaci ne yana neman wasu mata a waje sai ya sauwake muku kawai ya je ta neman matansa Allah shirya da shi ko kuma ku yi ainihin wato idda je ku nemi wani mijin ba shi ba wannan shine abin da ya fi in dai hakan za ta yi ba matsala to shine shawara ta in kuma ba za ta yi ba sai a je a yi ta addu'a ta roƙon Allah Allah biyar da shi nam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ma ƙarin bayani yake nema akan janaba ya ji wani karatu an ce idan akwai janaba ba za a karanta alkur'ani ba ne dai tambayarsa kuma dai ya a ta shi adda Allah ya ji kan mahaifinsa da dukkan al'umma musulmi kuma Allah ya aurar da su mace ce ma da maza Allah ya bata mafita mun yi bayani akan wannan tambaya mun amsa ta a baya da haka sai a koma tambayar da muka karanta muka amsa akan hukuncin karanta alkur'ani da janaba mm. ah, mun yi faɗa cewa ya halatta zance mafi inganci za a iya karantawa don kar mutum ya manta alkur'ani mm. kuma addu'ar da aka nema Allah ya biya bukata Allah ya biya bukata na'am mai tambaya ta gaba take cewa tana su a mai gidanta jan kunne babu sirri a rayuwarsu komai zai iya faɗawa matan banzan sama da yake nema duk sirrin aurensu yana zuwa ya faɗa kuma yana zuwa ya kulla ƙarya da gaskiya ya ce ta ce ya haɗa ta da mahaifiyarsa da abin da ya faɗa mata yadda take ba ta bincike ta ce tana cikin baƙin ciki da damuwa Allah ya yi muna muku addu'a Allah ya ba wa mijinki kulawa da sirri da kulawa da amana kuma a ci gaba da mai nasiha kar ku gaji iyayena mata kar ku gaji da yi wa mazajen ku addu'a ta alheri kar ku gaji da yi wa mazajen ku nasiha kar ku gaji da faɗakar da su da ja musu kunne kuma zama da miji wanda yake bai da sirri bai da daɗi yana da wahala ƙwarai da gaske amma dai duk abin da zai je ya haɗa tun da zai kuna da wani kina ci kina sha ki je ki zauna ki ta kulawa da 'ya'yanki nan ba zai cutar da ke ba kuma zai zai daina lokaci ne insha Allah Allah shiryar da shi na'am mai tambaya ta gaba take cewa suna tare da mijinta shekara kusan goma ta ce ya sa faɗa mata abubuwa marasa daɗi dangane da alaƙar aurensu da ita sau da waitan farkon aurensu sun samu matsala to ta ce ba ta jin daɗin abin wai ya faɗa mata maneji yake yi da ita to ta yi ƙoƙarin gyarawa a tunanin ta abin ya wuce tunda yanzu ta ce ba su da matsala amma har ta ce har ƙorafi ta shayi masa akan wai ko bai da lafiya ne ya je ya nemi magani to sai ya ce mata wai shekarunsa ne suka ja kuma ta ce shekararsa arba'in da biyu ta ce yanzu zai yi wani auren shi ne ya ce mata ita wai saboda ya haihu da ita ma kawai yake alaƙa aure da ita sai take ganin kamar hakan cin zarafi ne ta dai haƙura bata ce komai ba Shi shine take tunanin ya sake ta kada ya zama wai ta yi haƙuri a banza ba lada shi ne take neman da ya shawarar malam to na farko dai abin da ya gaya miki na kaurace <clears throat> miki da yake yi da eh, cewa wai shekarunsa ne suka ja ba haka ba shekara arba'in shekara arba'in da wani abu an yi sai dai bai da lafiya ne hmm. amma shekara arba'in yana cikin tsakiyar su kenan wai kuma abin da zai nuna miki ƙarya yake miki ha me ya kai shi na ƙara aure to wani lokacin matan ni mamaki suke bani ke ga abin da ya gaya miki kuma ga abin da ya aikata kenan ya nuna ƙarya yake ba daidai yake yi ba kawai ya gaji da ke ne abu na biyu kuma ya gaya miki maliji yake da ke ma na haƙuri yake da ke shawara ta idan kina da wani ɗabi'a mara kyau da mijinki ya guje ki har ya gaji da ke dan ku mata kuna da wasu ɗabi'u da halaye da mazajen ke gudun ku ke gajiya da ku mana ko ba lokacin baɗansu ba ne a nan amma dai duk macen da ta san tana da wani hali da mijinta zai gaji da ita hali da mijinta zai za ta ta ishe shi to ta gyara halinta ba mamaki kina da wasu ɗabi'u ne ya ji ya kin ishe shi amma ba mamaki kuma saboda watakila ko kina da kyan halitta yake sha'awar ya haifi 'ya'ya tare da ke wani magana ma akwai babu infijan babu daidaito ni haƙuri nake da ke maleji da ke yana alaƙa da ita ne don ya haihu da ita ga magana kama ma babu haɗuwa a cikin magana inda baya son ta bai kamata su su haihu da ita ba to wannan son yaya ne to yana son yaya. ba ya kamata ya so ta kuma wani yana son yaya ba da ita ma zai iya samun yaya. dole dai tana da wani hali akwai buƙatar aji ɗabi'ar ta bakin mijinta irin wannan in suna tare su kira waya sai a yi bayani don shi ma a bashi dama yin numfasa ya faɗa kuma ni ina ba shi shawara tun da har ma yadda cewa yana alakar aure ne da gidan haifu da ke ashe kina ma da abin da za a shiro ki ki ci gaba da zaman ki a yi alaka da ke din dan haifu da ke din ai yayi to daman daman dan me ake alaka halas dole ashe dai yana bukatar ki tun da ya je ɗabi'arsa dai ba mai kyau bane mu'amala da ya miki ba mai kyau ba ne, amma wannan haƙurin naki haƙuri ne da idan kin yi shi din zaki samu lada tunda baki ce yana shaye-shaye baki ce yana abubuwa waɗanda suke na ta'adi da ɓarna ba ina fatan Allah daidaita ku kuma ina fatan Allah baki ladan haƙuri da zama da shi amma fa in kin ga ba za ki iya baki ki nemi ya sauƙi miki tunda ya ce shi ma ya gaji da ke korafi yake da ke shekara goma ai ba wasa ba ne na nan. ala ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa shi saurayi ne bai taba aure ba amma ya ga wata bazawara yana son ta da aure ya yaba da hankalinta da halayenta da girmamawa da biyayya ya ce ga iya girki mahaifiyarta ta ya aka yi son ta iya girki <laughs> tana masa zuwa ke zuwa suke ana dafa musu abinci ko? Eh, eh, suna zuwa ana dafa musu ya ce mahaifiyarta ya yi wa mahaifiyarta magana ɗauki ya yi wa mahaifiyarsa magana ta amince amma mahaifinsa bai amince ba ya ce magana ta gaskiya idan har bai aure ta ba yana tsoron saba wa ubangiji ya ce ko da ya auri wata gaskiya zai iya cin amanata kuma baya son allah ya kama shi da laifin hakan gara ma bai aure ba to amma yana neman shawarar malam yanzu ya kamata to ai ya gama duk kofofin ya riga toshe su mana ya ce in bai aure ta ba zai saba Allah kuma ya ce in ya aure wata da zai cika mata buri ba sannan kuma gashi matsalar babansa bai yadda ba sai zai ta kokari sai babansa ya yadda aikin ka kenan yanzu a gabanka ga dai matar aure ka samu bazawara Allah sa maka albarka akan bazawararka kowa kuma daman da ciwon da yake kashe shi ya kake dare haka ba ba kowa ba da ciwon da yake kashe shi ba yawa ba cewa ne za ta kashe shi ba yawa ra'ayinsa ne ganin damarsa ne kuma ba laifi ba kuma ba haramun kai ba dan kana saurayi kaga bazawara kana so ba komai lafiya lau ra'ayinka ne daidai ne kuma babanka bayi da dalilin da zai hana ka wallahi ba shi dalili sai dai kuma zan daɗa ne da mu baya karatunmu na can baya wani lokacin iyayen sun hango wani abu ne da shi kuma yaron bai faɗi mai dalilin ba hmm, watakila uban ya hango akwai wata matsala shi yasa shi kuma bai da ɗansa ya wuri wannan matan ba da aka shawara a nan ya je yi ta kokari sai ya gamsar da ubansa idan baban bai da wani dalili na kusa ko na nesa ka je ka kai aurenka bayan ka yi auren ka angwance kuma sai ka dawo ka ci gaba da fama sai ka gamsar da babanka ya yafe maka kuma insha Allah zai yafe maka wallahi alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so a yi cikakken bayani game da jinin istihada da hukuncinsa idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halin ya zai wajen yin ibada sannan wai kowace sallah sai mutum ya yi wanka ba damuwa jinin istihada mun jinin da mace take fitarwa jini uku ne ko jinin haihuwa jinin biƙi kenan ko jinin haila jinin al'ada kenan ko jinin istihada jinin rashin lafiya kenan da na haida da na biƙi duka wannan suna hana sallah suna hana azumi suna hana mu'amala ta aure amma jinin istihada shine damu fasad jini na rashin lafiya baya hana komai na mu'amala sannan baya hana sallah shi kawai hukuncinsa a tafi asibiti aje a nemi magani a tafi asibiti aje a nemi magani sannan za ki ta yin sallaki kuma ba za a yi wanka duk sallah ba kawai duk sallah za ki ki alwala shi kenan kin yi wanka ɗaya a yi nema ya wadata saboda ba dai jini ne kawai na jisa ba kawai wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar su hudu da aure ta ce kuma auren soyayya suka yi amma bayan an yi aure kullum sai fada abu kaɗan sai fada mijin to ta ce har ya sa mata tsoranta tsoron shi a cikin ranta ta ce wallahi kullum ramewa take yi ta ce ba wani abu da ya kai ya kawo take yi ba ta ce kawai zuciya ne da shi shi ne ta ce abin yana damunta kuma ga shi yaransa biyu biyu da mijin shi ne take neman malam ya ba ta shawara na farko dai tarin yaya ba dalili bane da zaki bari ya kashe ki tarin yaya ba dalili bane da zaki bari ya kashe ki alakar da ke a sanar da iyayensa halin da ke ciki ki sanar da ki iyayen halin da ke ciki a masana siya a sa ya gyara in bai gyara ba kuma ki nemi ya sauke miki ki nemi mijin da zaki samu kwanciyar hankali da nutsuwa wallahu alam namu mai tambaya ta gaba take cewa wata shekarar ta sha hudu su ta fara to shekaru biyu da suka wuce bayan ta fara fidiyar din to ba ta sallah a kan lokaci kuma lokacin ma ba za ta yi sallar ba har lokacin ya wuce ne yanzu dai ta fara sallar to shine ake tambaya wannan sallolin da suka wuce ta ta je ta ta gifari ta ta tuba inda akan jahilci ta yi ta ta tuba ta nemi Allah ya fi mata Allah alam mai tambaya ta gaba take cewa mace za ta iya neman saki sau da mijinta bayan yin sallah kuma ta yi ta yi yi ya ki yi a guje kuwa tun da ya sallah ya ba ma ya sauke mata bukatun tuna aure wance fa ya kara injiniya ba ka kara <laughs> bayani ba ai kafiri ne tun da baya sallah kudin ta nemi ya sauke mata ya je can ya kara ta da kafircinsa Allah raba mu da mara sallah kuma mai za'a da shi na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta ƙarshe take cewa tana yawan bibiyar shirin nan ta ce mata da yawa suna kawo korafin mazajensu akan cewa mazan suna neman mata to sai ta ce gaskiya mostly wasu abin da ta faɗa ita ta ce mata ma'aikatan gwamnati masu zuwa ofis ta ce ba sa sauke nauyin mazajensu ita ma tana ciki kamar da ta faɗa ta ce saboda za ka gama mace mai zuwa ofis kwata-kwata ba ta ba wa mijinta kula sai weekend sai a yi sati sati biyu miji bai samu ya yi alaƙa da matar shi ba kuma matan ba sa damuwa wani lokacin ma sai a yi wata ta ce so ya zama abin tattaunawa tsakanin maza wanda matansu suke aiki saboda ba sa samun wannan biyan buƙatar, kuma suna ganin ba su da halin da za su iya ƙara aure to sai ya zama suna amfani da wannan damar suna neman mata a waje so shi ne ta ce don allah malam ya ja hankali akan matan nan da ba sa ba mazajensu haƙƙi su ma kuma mazan a masu nasiha to maganar cewa da yawa-yawan korafin da mata suke yi na maza suna neman mata laifin mata ne ba haka bane yau da gobe cikin tambayoyin da ake karanta mana ya nuna ba haka bane amma na yadda da ita cewa daga cikin waɗanda suka yi contributing matan da suka taimaka maza suke neman mata akwai mata wasu mata masu aikin mm. gwamnati su ma ba duka ba eh. wasu mata to kaga waɗannan adadin killa bai kai a buga misali a ce su ne sababi ba gaskiya mm. wato abin da nake nufi ba za a rufe a ido a ce wai dalilin da ya sa wai maza wai a yanzu suke neman mata wai saboda matan suna aikin gwamnati ba sa ba su lokaci wani ba haka ba ne? Mm. amma na yadda a cikin mata ma'aikata gwamnati akwai masu wannan ɗabi'a kamar yadda ita ma victim ce tana daga cikin masu wannan ɗabi'ar na rashin kulawa da miji da ba miji hakkinsa saboda dalilin aikin gwamnati ku ji tsoron Allah sai ku kiyaye sai ku gyara wannan kuma mu ma kin karfafe mu kin kuma ƙara mana ilimi za mu faɗaɗa bincike kuma za mu faɗaɗa wa'azi da faɗakarwa dangane da mata masu aikin gwamnati ko masu aikin kamfani ko kuma masu sana'o'i wanda ba sa ba wa mazajensu hakkin su na lokaci da kuma hakkin su na auratayya kuma ke din ma ke ji tsoron Allah tunda ke ma kin ce haka ne kin ga wannan aikin naki ba shine dole ba ki ba wa mijin ki kulawa shi ya so to sannan kuma a karan kalla a su ma mazan ba wannan bai zai zama excuse ba bai zai zama dalili ba dan mata ka tana aikin gwamnati ka tura tana neman kuɗi ba ta baka haƙƙi, kuma ka ce wai saboda wai baka da halin za ka ƙara aure ba ka je waje kai suna ai kuma kana da halin da za ka yi zina zina ai ba kyauta yake ba ai sai ya biya kuɗi ba su da wani excuse ba su da wani dalili su ma mazan da suke neman matan ba su da dalili gaskiya babu wani dalilin da mutum zai zo takura wa kansa akan abin da Allah ya bashi dama in mata ka tana aikin gwamnati sai ka je ka tara kuɗi ka nemo wata yar kauye da ba ta da ma certificate din ka ajiye ta full housewife ta zauna a gida kurin ta ta zaman aure wacce kuma ta fita ta neman kuɗi ko kashe albashin tare amma wannan bai zai zama dalili ba kuma muna fatan mata ku ji tsoron Allah kula da mazajen ku sannan mazan ma masu neman matan kuma ku ji tsoron Allah matarka tana aiki ba ta aiki ka ji tsoron Allah ka kiyaye dole akwai choice akwai alternative akwai wani canji akwai wata damar da ko da mutum ya game da iyali mai larura ko mai matsala to zai iya samun hanyar da zai samu warwara da abin da yake ciki wallahi malam da yawan sufajirci ne da tsiya kuran shakkiyanci ne kuran kamar yadda da yawa riga mun sani abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah ta baraka ta'ala na'am masararo duka duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyin ku da dare daga sati mai zuwa insha Allah sai bayan Ramadan kuma to za ku iya kallon wani. eh ban san ko za a yi ba eh, insha Allah yauke to daga sati mai zuwa insha Allah muna da program guda daya amma sati mai zuwa azumi saura fara na azumi za a fara shi laraba ko alhamis to insha Allah an rufe karatu daga wannan karin insha Allah kuke daga yau insha Allah to sai yi hakuri ba san biyoyi eh. ko da ta ce da Allah daman na ce ka tara na azumi ne baka tara ba a yau din na azumin sun dan shigo haka ne Eh, an sassaka na azumi kwana biyu ramadan kama ina hanya ina gani kwana ɗaya ramadan gaskiya dama za ka tafiya kana eh insha Allah dama kai ka ce akwai a wannan ne nake faɗa wannan na faɗa ok wannan ne eh wannan ne dama wannan yana cikin eh, to ba dama sai sai hakuri ai ni ma ina hakuri da su ai sun ma sai hakuri da ni ma eh, to masu tambayoyi sai a huta sai bayan ramadan insha Allah wanda ya zama larura sai su private Eh. sai su turo maka sai boy sai a maida musu wanda ya zama larura nan lura eh. eh insha Allah to muna godiya ga wanda suka da wannan shiri kai tsaye akwai salis da mahmud eh, to allah ya saka kowa da alkhairi da masu gyara mana wannan tambayoyi injiniya mala abdullahi don muna godiya Allah ya saka da alkari malam rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir adh-dhalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al kafirin Allah muna roƙon ka ba mu lafiya zaman lafiya Allah ka kwantar da hankalin mu Allah mu ikon halartar wannan azumi na Ramadan lafiya hmm. kuma ka samu zama lafiya Allah ka sa aljanna mu komar mu ka jigan iyayen mu ka haskaka kabarin su ka ba su aljanna kuma Allah ka bamu rayuwa ingantacciya ka bamu aljanna duk abin da ka tanadar a wannan wata mai albarka na ramadan Allah ka bamu ikon samun su cikin alkhairi laifuffuka ka raba mu da su Allah ka nuna mana alkhairi ka raba mu da sharri wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya rashin tsaro da ta'addanci da ake wa marasa galifu marasa ƙarfi ya Allah ka kawo ƙarshen wani al'amari hotuna da ake ta nuna wani cin zarafin ɗan adam da ake a ƙasar nan ta'addanci da ake wa talakawa rashin arziki da ake nunawa na rashin tsaro da ake azabtar da mutane ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su kawo mana ƙarshen wannan abu kuma ka sa su gane cewa wannan nauyi ne da hake a kansu waɗanda suka kulla mana shari a ƙasar nan kuma suke son kulla mana shari Allah ka mayar musu duk shirin da kansu masu ƙoƙarin gayyato mana Amerika ta tada hankalinmu ta jefa mu cikin hadari ta gayyato mana sojoji a firgita mu akan abin da ba mu yi ba a zalunce mu ya Allah ya Allah ka fi su Allah ka fi su Allah ka mana maganin su hmm. ya Allah duk abin da za su shirya Allah ka watsar da shi Allah karka ba su nasara akan cutar da mu Allah karka ba su nasara akan zalunta mu duk shirin da za su yi ya ubangiji ya Allah ka sa ka da tsoratar da mu kuma rudda kai da fi na arihim Allah ka mai da makir shi a kansu hmm. ka ba mu ikon rayuwa da iyalanmu ka ba mu ikon rayuwa da kasuwancinmu da nomanmu da gonakinmu ka kaɗe mana ka ije mana duk bala'in da za su shirya mana Allah ka samu musu rashin jin daɗin zama a cikin ƙasar kuma ka raba su samun kwanciyar hankali Allah kar ka biya musu bukata dan ƙarya suke kuma azzalumai ne sun zalunce mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi